an magana da shirin Tijjani yayi yana cikin a jawahir. a jawahirul ma'ani shafi na ɗari hudu da biyar. Wa shafi na ma'ani mai haɗe da rimahu shafi na ɗari hudu da biyar ne. Ya, ok, ok, ok, ok. Shafi na dari hudu da biyar, eh, shafi na dari hudu da biyar har zuwa shafi na hudu da goma sha uku yake wannan bayani, shi no kenan. Eh. To, kaga ashe yake walau balagu mina zunubi ma balagu, wa balagu eh, mina ma'asi ma balagu, la ana wahi hmm. ta ala kufa. Sai tijani ya eh, kufa, ku je ku yi, shi zai sa ku aljanna, ta Allah ku duba wannan. ya ce wa laisa li ahadin minar rijali ay yudkhila kafata ashabihi aljannata bighairi hisabin wala iqabin ولو عملوا من من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وهدي سيتي ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم وضمنه صلى الله عليه وسلم أمر لا يهل لي ذكره ولا يرى ولا يؤرف إلا في الآخرة To shek ya shi. Yawa abin da Shehu Tijjani yake cewa wa laisa li ahadin minar rijali bai babu ga wani daga cikin mutane ay yudkhila kafata ashabihi aljanna ya shigar da dukkanin ma'abutansa aljanna ma'ana almajiransa kenan bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba wala iqabin ba tare da azaba ba walau amilu min adh-dhunubi ma amilu ko sun aikata duk abin da suka aikata na zunubi wa balagu min al-ma'asi ma balagu kuma ko sun kai duk inda suka kai a wajen sabo illa ana wahadi sai ni ni kadai in ji shehu tijjani sai ce wa a zalika kai bayan haka ma mimma zakara li fihim na daga abin da annabi ya gaya mun game da almajirai na wada minahu sallallahu alaihi wasallam kuma ya lamunce mun abincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi amurun akwai wani al'amarin da la yahillu li dhikruhu ba zai yi in ambace shi ba wala yura wala yuqrabu kuma ba za a gan shi ba ba za a san shi ba illa fil akhirati sai an je lahira iko Allah to Allah satin nan na gani satin nan na gani malam Muhammad wannan dattijan mai ta malmatu ah. ya ce duk dan tijjaniya baya kwanci baya zama a kabari da an binne shi dauke shi ake yi su ba sa kwanciyar kabari ana doke su a kai nan to ba san inda ake kai su amma ya ce aljanna yake cewa ake kai su kwarai aljanna ya ce su dan Tijjaniya da an binne shi dauke su ake kuma ka san suna da awar cewa su ba a yi musu tambayar kabari su mala'ika ma bai isa ya ce musu man rabbuka ba duk wannan ana gani suna faɗa eh su mala'ika ma ya isa ya kalle su ma almajirin shehu tijjani mala'ika ya kalle shi ya ce masa wani man rabbuka wani ma yana cewa idan mala'ika ya ce musu man rabbuka sai su dake shi malam, eh. wannan maganan kodi ma ba azaban kabari ba wato yan tijjaniya ba su jin zafin mutuwa ga shi shi ma ga shi nan. Hmm. zan karanta yanzu hmm. shi Ahmed dan yana cewa we yace we kafani al ma a ashabi inda mauti hmm. malam zai fasara ko duniya ya ji eh. ya ina ne shafi na nawa ne yana cikin addu'atul kharida juz'i na daya shafi na dari da kamcin da biyar yau dai malam muhammad mun dan saki mun wataya mun sauka daga <laughs> gaskiya gaskiya mutane sun suna gaskiya to kai da hamsin da biyar Eh duka duka na cikin karatu malam duka na cikin karatu eh. Dari da hamsin da biyar ko? Kace nawa shafi nawa? Ina daya eh juz ina daya dari da hamsin da biyar. Eh na bude dari da hamsin da biyar. Na ga dari da hamsin da biyar. Yawwa. Yake kafani al-huduru ma'a ashabi inda al-maut wa inda su'al al-malakain al qabr fil mm. to bari dubo ko zan ganshi wannan magana kuma yana cikin al-ifadat al-ahmadiyya kuma yana ciki kuma eh. dari hudu eh. shi ma yana cikin a ifa wato ifadat al-ahmadiyya li murid sa'adat al-abadiyya shi ma yana cikin wato dari biyu da talatin da bakwai mm. mu dai na farko adduratul kharif eh mu koma malam yana da wannan littafi hmm. ina so in ga wajen ne shi dari dari da da an mala ya gani eh dari da na ga dari da hamsin da biyar dari da hamsin da biyar har zuwa dari da hamsin da shidda kaga shi ya ce wai kafanin huduru ma ashabi inda almauti wa inda su'alil malakai ne fil qabri kaga duk dan ka jani ya mutu kai baka ji malam muhammad bari yi magana da kai malam muhammad na'am baka jin su suna cewa ai malaika ya yi kadai ya tambaye su a kabari ba baka tambaye wannan magana ba eh watakila jahilan cikin kefe da ya kai akwai jahilai ga abin a cikin littafin kuma kana ce jahilai mara muhammad kada ka daure su musulmi fa ka ba littafi fa a littafi nike magana da kai ce wata kila <laughs> a to wanda ya rubuta littafin wanda ya rubuta shine jahili ko dai wanda ya fadi to kamar tambaya na don za A'a, Mara Muhammad, sai mun koma tattauna da ke fa, sai mun koma tattauna da ke. <laughs> To gashi na, arwayo malam bai gani wurin da ka ba eh saboda zan bi shi a hankali dai shi yasa nake sa shaida da bayanin waɗanda suka ɓace wa wannan tushe shi ma ibn Roshayi ya yi magana game da wannan littafi ibn taimiyya yana da wani littafi mai suna ƙa'ida fi amradil qulubi wa shifa'iha ƙa'ida game da cututtukan zuciya da warakarta shi ma wannan littafi ibn rushai ya ce na hawa arba'ina waraka ya kai shafi arba'in ko takarda arba'in kuma an buga shi shi ma a cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na casa'in da ɗaya zuwa shafi na ɗari da arba'in da takwas sannan ibn taimiya yana da littafi mai suna Fis ya siyahati wa ma'ana hafi hadhihi al-umma wannan shi ma yana daga cikin littattafan ibn taymiya da kuma wani littafin mai suna ƙa’idatun fi khullati Ibrahim al-Khalili alaihi salam wa annahu al-Imam al-Mutlaq ƙa’ida game da takar Annabi Ibrahim amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi badaɗin Ubangiji kuma shi imamu a Annabi Ibrahim shine al-Imam al-Mutlaq shugaba sakakken shugaba ma'ana ta kowace fuskar shugabanci ya amsa sunan shugaba wa qawaidu fi shahadataini ibnu taymiya yana da littafi mai suna qawaid fi shahadataini wanda shi ma wannan qawaid fi shahadataini akan kira shi da suna kitabun fi shahadataini wa ma yatba'u dhalika mujalladi guda ɗaya ne wa qawaidu kathira fi manumtu hina fillahi wa sabar da kuma littafi mai suna qawaidu kathira fi manumtu hina fillahi wa sabar ka'idoji masu yawa game da wanda aka yi masa jarrabawa a tafarkin Allah kuma ya jure ya yi haƙuri wa ƙa'idatun fisafhil jamili wal hajaril jamili da kuma littafi mai suna ƙa'ida fi safhil jamil wa sabril jamil kamar yadda Allah ya ce fasfahi safhal jamil da kuma wahjurhum hajaran jamila to ibnu taymiya ya yi littafi game da wannan kuma ya yi bayani dalla dalla don fito da abin fili وقائدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن تيمية هاي littafi game da abin da ke da alaƙa da tawassuli da annabi sallallahu alaihi matsalar tawassuli wal qiyam bi huquqihi alwajiba da kuma tsayuwa da haƙoƙin annabi na wajibi wanda suke kan bayi ala ummatihi na al'umma, fi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci da kuma a kowane waje wa bayani khasa'isi hillatin taza biha ala jami'il alamina da kuma bayanin keɓance-keɓance da annabi ya bambanta da su akan sauran halittu wa bayanu fadli ummatihi ala jami'il umami da kuma bayanin falalar al'ummar annabi akan sauran al'umomi ibn taymiya yi littafi game da haka to haka nan ibn taymiya yi littafi mai suna qa'ida ta ta'allaku bis al mahmudi wal mazmum Ka'ida wacce take da alaƙa da haƙuri abin yabo da kuma haƙuri abin zargi haƙurin da idan mutum ya yi za a yaba masa da kuma haƙurin da idan mutum ya yi za a zarge shi to sannan wa ƙa'ida da kuma littafi mai suna ƙa'ida ta ta'allaku bi rahmatillahi ta'ala fi irsali muhammadin wanda yake da bayani a game da alaƙar rahamar Allah ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna irsalahu ajallun ni'am kuma da bayanin cewa aiko annabi ita ce mafi girman duk wata ni'ima da Allah zai wa bayi wannan littafi an buga shi a matsayin risala a bahas cikin jami'ul masaili al'ula sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'ida fi shukri lillahi wa annahu yata'allaqu bil af'ali al-ikhtiyariyah ƙa'ida game da godiya ga Allah da kuma kan cewa ita godiya ga Allah tana daga cikin ayyuka na zaɓin kankin kai. Ibn Rushayd ya ambaci wannan littafi inda yake cewa walil musannifi iddatu rasail fi shukuri kama sayati Ibn Taymiyyah yana da littattafai da yawa da ya rubuta game da shukur godiya ga Allah yace bayanin su zai zo a nan gaba. wannan ɗaya ne daga ciki sannan wa ƙa'idatun fil muqarrabina hal yas'aluhum munkarun wa nakirun ibn taymiya ya littafi game da bayin Allah muqarrabina makusanta da Allah ya faɗa a suratul waqi'a fa amma in kana minal muqarrabin farahun wa raihanun wa jannatu na'im to shin waɗannan bayin Allah muqarrabina da Allah ya ce in kai kana cikin su da an sa ka a kabari in ka mutu kana cikin hutu da shakatawa da aljannan ni'ima to shin mala'ikun nan guda biyu masu tambayar kabari su ma su ne musu tambaya munkan da nakiru to ibn taymiya yayi bayani akan wannan matsala a cikin littafi mai suna qa'ida fil muqarrabin hal yas'aluhum munkarun wa nakir wa qa'idatun fil futuwa al-istilahiyya wa annahu laysa laha aslun fil ahkam shariyya da kuma littafi mai suna alfutuwal istilahiyya wa ƙa'idatun da kuma littafi mai suna ƙa'ida fil kalami alal murshida allati allafaha ibnu taumara taumarat shi ma wannan littafi ne ƙa'ida fil kalami alal murshida ƙa'ida game da magana akan murshida wanda ibnu taumarat ya wallafa wa da kuma littafi walahu ajuba ta ta'allaku biha aidan kuma ibnu Taimiyya yana da littafi mai suna ajuba ajmi'uba wanda take da alaka da wancan matsala wacce ta gabata game da littafin Ibn tawmarat wa tun fi kalami junaidi lamma ila an tauhidi tauhid faqala haka ibnu ya yi littafi game da amsar da junaidu ya bayar imamu junaidu kenan ibn abdullahi alkawariri game da tambayar da aka yi masa game da tauhidi faƙala sai junaidu ya ce ifradul hudusi anil ƙidami to ibn tamiya ya yi littafi game da wannan magana wa ƙa'idatun fit tasbihi watta hamidi watta halili haka ibn tamiya ya yi littafi mai suna ƙa'ida fit tasbihi watta hamidi watta halili wa ƙa'idatun fi anna allaha ta'ala inna ma khalaqa al-khalqa li ibadatihi da kuma littafi mai sunan haƙiƙa Allah ya halicci bayi ne don su yi masa bauta. Wa ƙa'idatun fil kalami ala ƙaulihi ta'ala da kuma littafi game da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum har zuwa ƙarshen aya. Wanda wannan littafin ana kiransa da suna al'ubudiyya wa hiya jalilatul qadri kuma littafi ne babba mai girman matsayi ma'ana an tattauna abubuwa masu matuƙar muhimmanci game da shi. a cikinsa wa qa'idatun fi ma ahdathahu al-fuqara'u al to sannan akwai littafi da ibn taymiya ya rubuta mai suna qa'ida fi ma a al-fuqara'u al-mujarradun wa qa'idatun fil qadariyya da kuma littafi mai suna ƙa'ida fil qadariyya wa annahum thalathatu aqsamin kuma su qadariyawa sun kasu kaso uku qadariyawa sune waɗanda ba su yadda ba da ƙaddara mabiya ma'abadul juhani to da haka ibnu ya yi bayani game da su da kashe-kashen su wa annahum thalathatu aqsamin sun kasu kaso uku majusiya akwai majusawa ma'ana wanda mummuna aqidar su ta sa sun zama majusawa wa mushrikiya akwai wanda munin aqidar su ya sa sun zama mushrikai wa iblisiya da kuma wanda aqidar su ta sa har wa shedan suke yi وقاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية هكا ابن تيمية هي للتافي ميسونا قاعدة في بيان طريقة القرآن قاعدة game da bayanin hanyar da Qur'ani yake bi fidda, da'awati wajen kiran mutane wal da shiryar da su annabawiya bisa ga tafarkin annabi wa ma hawa wa baina ɗariƙar kalamiyya wa tariqas sufiyya da bambancin da ke tsakanin wannan da hanya ta malaman falsafa ilmul kalami kenan wa ɗariƙa sufiya da kuma sufaye wa ƙa'idatun fi wasiyati luqman libnihi ibn taymiya ya littafi mai suna ƙa'ida fi wasiyati luqman libnihi yana fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin ayoyin suratul luqman wannan kalmomi da da luqmanu alhakimu yayi wa ɗansa wasiya da su ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim har izuwa ƙarshe وقائدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرها da kuma ƙa'ida game da tasbihin halittu kama daga sandararin abubuwa marasa motsi wa Ha da mawasunsu wasunsu hal huwa bilisani hali amla shin yanayi ne yake sa yiwa ko kuma baki da baki suke ko da yanayi to sannan wa ka'idatun tu'rafu bis sa'idiyya da kuma littafi mai suna as-sa'idiyya ta ta'allaku bit Sanawiya, wanda wannan littafi ibn rushai ya ce bittauba والثانوية فرقة يقولون إن العالم صادر عن الأصلين النور والظلمة الثانوية إن waɗansu mutane ne waɗanda suke da wata aƙida na kan cewa ita duniya ta samo asali ne daga ginshiƙi guda biyu na haske da kuma duhu to su ake kira da suna sanawiyya wa qa'idatun fi libasil khirqati hal huwa aslun shar'i da kuma ka'ida game da libasul khirqa ma'ana tufafi wanda yake na ƙasƙanci shin yana da tushe a addini wafil aqtabi da kuma ka'ida game da kudubai wa nahwihim da makamantansu wanda in an ce kudubi mun sani a sufanci waɗansu mutane ne wanda suke kaiwa wani matsayin da suke tasarrufi da duniya kamar yadda Allah yake yi ma'ana suna juya duniya suna iya amfani da duk abin da Allah yake yi wajen gudanar da duniya su ma sun kai haka to ibn taymiya ya magana game da wannan wa qa'idatun fil qadaya al wahamiyya da kuma littafi mai suna ƙa'idatun fil qadayal wahamiyya shi ma wannan littafi ibn rushai ya ambace shi a cikin jami'ul masaili athamina su'alun anil khirqati a wancan littafin da ya gabata kenan na'am to sannan wa qa'idatun fi ma yatanaha wa la yatanaha ka'ida game da abin da ake tikewa gare shi amma shi baya tikewa wa ƙa'idatun fil khulqati wal uzla da kuma littafi mai suna qa'idatun fil khulqa wal uzla ƙa'ida game da hulɗa da kuma janye jiki ga wurin shiga mutane wa qa'idatun fi mashayikhil ilmi wa mashayikhil fuqara'i ayyuhum afdalu da kuma ƙa'ida game da shehunnai na karatu da shehunnai na tsufa da talaucin rayuwa waɗanne suka fi daraja wa qa'idatun fi ta'dhibil mar'i bi da kuma littafi mai suna ƙa'ida game da yi wa mutum azaba da zunubin waninsa to wannan ma matsala ce ibnu taymiya ya ware ta kuma ya tattauna akan ta hayya mata littafi gashi to da haka dai wannan yana nuna mana kamar yadda mun sha faɗa irin yadda ibnu taymiya ya kukkurɗa ya shiga fagage da yawa na ilimi ya zazzakulo matsaloli, ya yi rubutu a kansu tare da tabbatar da su don amfanar da al'umma kuma don yada addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ba karamin alkhairi ba ne ga duk wanda Allah ya masa irin wannan baiwa Allah ya ji kansa ya masa rahama kuma ya amfanar da al'umma da ilimin makansa za mu tsaya anan saboda lokaci ya cin mana sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa dangane da shi wannan littafi na al'uqudud durriya da yanzu za kuma mu shiga karatu na biyu daga cikin littafin jawahirul ma'ani Na'am shek sha duba mini. To, malama mai. Na'am. Ki gaba dai Malam Muhammad. IGBD a baya kaɗan kwaya kaɗan malama mai wuce. yi baya yi baya ka wuce yi baya yi baya ka wuce yawwa ka zo daidai ka zo ka zo ka wuce yawwa gashi nan inda ya ce wa ƙala ashekhu abul hasan ashazaliyu abul hasani ashazaliyu radiyallahu anhu daga nan za mu tashi yau malam Muhammad kaga wajen A'a. To. Gashi nan gashi nan a nan waƙalar Sheku Abul Hassan Ashazali gashi nan shafi eh, sadara ta biyu. Gashi na gani na gani na gani. yawa wa ƙala sheku abul hassan ashazali yawa gashi nan daga nan ƙasa dai gashi nan baka sa yawa daga nan gyara shi na minti ɗaya kaɗan da Allah afuwan zan ɗan buɗe wani waje ne. Labas. akwai ɗan matsalar network ne ina son ɗan buɗe wani abu ne daga na'am sure yau yau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 وجعلنا نعم شيخ yawa to za mu fara karatun littafin jawahirul ma'ani kuma yanzu insha Allah na'am masu sauraron mu idan basu manta ba muna karatu a cikin littafin jawahirul ma'ani a satin da ya gabata mun tike a inda shehu harazimi ya ce wa kafa bi zalika khusranan mubinan To da haka za mu tashi inda yake cewa wa qala Sheikhu Abul Hasani Ash-Shazali radiyallahu anhu. Yace Sheikh Abul Hasan Ash-Shazali Allah ya ji kansa da rahama ko Allah ya kara masa yadda ya faɗa. To shi wannan Sheikh Abul Hasan Ash-Shazali shine wanda ya kafa ɗariƙar Shazaliya. Sunansa na gaskiya shine Ali ibn ibn Abdullahi Ibnu abdul jabbari ashazali alhuzali almaghribi azahid Asufi aka ce ilaihi tantasibu at-tariqatu shazaliya gare shi ne ɗariƙar shazaliya take dangantuwa in aka ce ɗariƙar shazaliya ana nufin ta abul hasan ashazali ali ibn abdullahi ibn abdul shi wannan sheikh abul hasan ashazali an haife shi hijira tana da shekara ɗari biyar da saba'in da ɗaya bi ƙabilatil akhmasil gumariya a wata ƙabila da ake kira da akhmas al-gumariya ya yi ilimin fiƙihu kuma ya yi ilimin sufanci da a tunis tunis to sannan ya rasu a wani waje da ake kira da wadi kumaisara Bi Sahara izab a wata sahara wacce ake kira da sahara izab yana kan hanyarsa ta tafiya aikin haji a farkon watan zulkada a shekara ta ɗari shida da hamsin da shida da haka ya rasu shekara ta ɗari shida da hamsin da shida bayan hijira masu sauraro su riƙe min wannan lissafin ya rasu hijira tana da shekara ɗari shida da hamsin da shida to ga abin da shehu harazimi yake cewa ƙala shehu abul hasan ashazali radiyallahu anhu shehu abul hasan ashazali allah ji kansa da rama ya faɗa ga abin da ya faɗa ɗin ya ce wala qadibta lallahu ta'ala hadhihi da'ifa sharifa bil khalqi haƙiƙa allah ya jarabci wannan ɓangare maɗaukaki da halittu da ya ce ɓangare maɗaukaki yana nufin sufaye sai ce kususa, kuma Allah ya jarabce su wai da halittu ya ce musamman ma cikin halittun bi ahalil jidali da ma'asu musu da jayayya a nan abin da suke da nufi da musu da jayayya shine yi musu inkari su faɗa abu a ce ina aya ina hadisi ko ina dalili na shari'a wannan shine inkari to mu ɗauka cewa jayayya ce kamar yadda ya faɗa to jayayya dan fahimtar addini ba laifi ba ce domin Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kuma yace wajadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su da mafi kyakkyawan abin jayayya shine hujja da dalili da kuma nasi na shari'a kuma da kyakkyawan salo kamar yadda a wata ayar a cikin suratul ankabuti Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsanu illa allazina zalamu minhum kar ku yi jayayya da ahlul kitabi sai da abin da yake mafi kyau abin da yake mafi kyau shine hujja da dalili na Allah ya ce annabi ya ce ba da kwatance-kwatance ko misale-misale ko soki burutsun zance ba to don haka wannan shine jidali sannan idan mun fassara kamar yadda zai zo ya faɗa a gaba ya fassara jidalin da yake nufi da kansa shine inkari to inkari akan abin da yake na kuskure shari'a ce ta umarni da shi hadisi yana cikin sahih muslim hadisin abu sa'id al-khudri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 to da haka dai yace abul hasan shazali ya ce Allah ya jarabci sufaye da mutane musamman ma masu yi musu jayayya sai ce faƙalla zai wahala an taji da minhum ahadan ka samu wani daga cikin su masu yi wa sufaye inkari sharaha Allahu sadrahu litasdiqi bi waliyyin muayyanin wai wanda Allah ya yalwata kirjinsa da gasgata wani waliyi ma'ana su suna ganin sufaye idan ba su ba ba wanda ya yadda da waliyai wanda wannan ma kuskure ne ba gaskiya ba ne ba wannan yi wa sauran musulmi ƙage ne da ƙazafi duk musulmi sun yadda da waliyan da Allah ya faɗe su da sifofinsu ba da wai sunayensu ba da ma wanda ya faɗe su da sunayen nasu duk musulmi sun yarda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da nagartarsu wanda dukkaninsu waliyai ne balhum sadatul auliya bari ma su sahabbai su ne shugabannin dukkan wani waliyi to sannan duk wanda ya cika sharaɗin da Allah ya faɗa na sifa allazina amanu wa kanu yattaqun wannan shine waliyi kuma musulmi sun yarda da shi to amma inda gizon yake sakarsa waliyan da sufaye suka naɗa wa kansu ko su waliyan suka naɗa kansu da kansu ko aka naɗa musu rawani suka kirkiri bidi'o'i suka kirkiri ɗariƙu kowa kuma baya ga maciji da ta ɗan uwansa kuma idan kai musu inkari sai ce baka yadda da waliyai ba alhalin junansu su ma basu yadda da waliyan junansu ba domin da sun yadda da waliyan junansu to da basu rinka faɗa i su ba da sai su haɗu akan ɗariƙar waliyi ɗaya ɗan ƙadiriya baya zikirin ɗariƙar tijjaniya kuma bai yadda da shi ba ɗan tijjaniya baya zikirin ɗariƙar ƙadiriya da ma duk sauran ɗari'u kuma bai yadda da su ba balma ya ce haramun ne ma a kai wa wani waliyi ziyara in kana ɗariƙar tijjaniya ziyara ta neman albarka ba a yi to wai wannan su suke cewa ba a yadda da waliyan ba bayan junansu su ma ba su yadda da waliyan junansu ba wanda kuma su waliyan nasu ma wasu da yawa daga cikin su sun sauka daga ka'idar Allah ta allazina amanu wa kanu yattakun imani da takawa wanda shine sharaɗin walittaka to da haka yace wai Abul Hasan Shazali ya ce cikin masu yi musu jayayya da wuya ka samu Allah ya yalwata kirjin wani da yadda da wani wali ayyananne ya ce bal ya kulu laka bar ma sai dai ka ji yana cewa da kai na'am e eh, na alamu anna lillahi auliya wa asfiya a mumin yadda Allah yana da waliye kuma yana da tsarkakan bayi maujudi na kuma akwai su walakin aina hum sai dai ina suke ah ya za a ce akwai su kuma a ce ina suke tabbas akwai su kuma suna inda suke kenan sai ce fala tadhkuru lahu ahadan ba za ka gaya masa wani ba daga cikin waliyai illa face wa ya akhudhu yadfa'uhu yana sai ya ci gaba yana ture shi yana maka jayayya akan haka yanzu kamar wani ya zo ya ce maka shehuwa wani daga cikin shehunan ɗariƙa waliyi ne ya bashi wasu sifofi na ƙadasa ya tsarkake shi yaushe yana da karama kaza kaza to wai in ka ce ina hujja ina dalili Tuwai wai wannan shine jayayya ko da fa shi wannan waliyin ya sauka daga waccan ka'ida ta allazina amanu wa kanu yattaquna to wai wannan shine illa wa ya'khudhu yadfa'uhu kuma zaka samu su waɗannan waliyan da sufaye suke faɗa suna wajabta wa mutane sai sun yi imani da su sama ma da imani da annabawa domin kana iya saɓa wa annabi a wajensu ba matsala bane amma ba a saɓa wa waliyi kamar yadda mun sani da yawa daga cikin 'yan hakika na ɗariƙar tijjaniya sukan ma zagi annabi irin yadda mu a Kano ya taɓa faruwa an yi wani Abdul Inyas ya zagi annabi a fili kowa ya ji amma ba za ka taɓa jin su sun zagi Shehu Ibrahim ba Balma abin da Shehu Ibrahim ya faɗa nasa na gaske inda za a faɗa to wannan sai kuma cibi ya zama kari gashi dai maganarsa ce ba wai maganar wani ba ba ƙaga masa akai ba amma sai cibi ya zama kari kamar yadda ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila buhtani duk wanda yake son sa ko duk wanda ya taba ganin sa dan aljanna ne ko yayi imani ko bai yi imani ba aka ce saboda me yace idh annani khalifatu tijani saboda ni halifan shehu tijani to anan kaga duk mai ilimi kuma mai hankali zai yi tambaya annabi akwai da yawa sun gan shi amma ba za su shiga aljanna ba saboda ba su yi imani da shi ba ashe kenan ganin annabi ma kadai baya zamowa sharaɗin shiga aljanna in ba a yi imani ba to amma shi shehu ibrahim ganin sa kadai ko ba a yi imani da annabi ba ana iya shiga aljanna to kaga wannan maganar ta shehu ibrahim ce shi ya faɗe ta amma idan aka faɗe ta aka ce kuskure ce ba daidai ba ne domin ya nuna kamar ya ɗaga darajarsa sama da ta manzan Allah kuma ya kawo wani sharaɗi da addinin musulunci babu shi bal ya rusa ma sharaɗin addinin domin sharaɗin addini ba a shiga aljanna sai da imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce yace lan yadkhulal jannata illa an-nafsul mu'mina ba wanda zai shiga aljanna sai mai imani domin Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari? to sune ne fiyayyin halitta makomansu ita ce aljanna ashe kenan sai da imani sai da aiki na gari to amma shehu ibrahim a cikin wannan abiyat din nasa ya rusa wannan to irin wannan idan kai musu musu shine wai baka yadda da waliyi ba kuma waliyin nasu wanda suka zaba suka ayyana suka nada masa rawani ko da ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah wal iyaz billah sai ce waya ruddu khususiyatallahi ta'ala anhu kuma sai kaga yana raddi yana ije keɓancewar da Allah ya wa wannan wali ya bashi khususiya to anan ma ƙarya ce ta ilimi waliyai ba su da khususiya waliyai amawa ne kamar dukkan sauran al'umma ba su da wani bambanci da sauran al'umma ta fuskar shari'a abin da yake kan sauran mutane shi yake kansu annabi ne kada yake da khususiya amma wali bai da khususiya domin annabi ne kadai Allah ya ware shi da wasu hukunce hukunce wanda bai dora wa sauran mutane ba yanzu kaga misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baccin sa baya warware masa alwala domin baccin sa ba irin na mutane bane annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai wajabta masa in zai auri mace sai da waliyi ba da haka shi aurensa babu sharaɗin waliyi sai wa sai an zo da waliyin mace sannan shi Allah ya halatta masa auren mata sama da hudu kaga duk wannan sune khususiya da ake faɗa to amma ba wani waliyi da aka shar'anta masa wani abu sabanin na sauran mutane da haka yace wai ya ruddu sai kaga mutum yana kawar da ko yana ingije khususiyatallahi ta'ala anhu keɓancewar da Allah ya yi wa wancan waliyi to mu muna cewa ba wani waliyi da Allah ya keɓance da wani abu annaba su kaɗai ne Allah ya keɓance su da hukunce-hukunce da suka saba na sauran mutane kamar yadda Allah ya faɗa ga annabi khalisatan laka min dunil mu'minina sai ya ce wa yutliqul lisana kuma zaka ga ya saki harshe bil ihtijaji da kawo hujjoji ala kaunihi ghayra waliyyin lillahi wai kan cewar shi wannan waliyin da aka gaya masa ai ba ma waliyin Allah ne, ko shakka babu duk waliyin da zai karyata annabi ko waliyin da zai sa kafa ya shura shari'ar da annabi ya zo da ita wannan ba waliyin Allah ne, waliyin shaitan ne ku gane waliyai biyu ne akwai auliya Allah akwai auliya ash-shaytan allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا da haka qur'ani ya nuna cewa Allah yana da waliyai shaidan ma yana da waliyai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم nur! ila adh الظلمات أولئك ashabun nar hum fiha khalidun to da ka yace sai kaga yana kokarin kawo maka hujjoji ala kaunihi ghayra waliyin lillahi wai wannan waliyin ba ma waliyin Allah bane domin ya sauka daga ka'idar Allah ta imani da ta takawa kaga ba zai zama waliyin Allah ba sai dai waliyin shaitan sai ce wa gaba anhu alhalin shi wannan mai kokarin kore walittakan wannan wali daga cikin waliyai da aka gaya masa ya faku gare shi annal waliya cewa waliyi la ya arifu sifatihi illa al'auliya ba wanda ya san sifofin sa wai sai waliyai to nan ma wata ƙarya ce ta ilimi ba inda aka ce sai waliyi ne ke sanin waliyi ba aya ba hadisi akan wannan magana kowa yana iya sanin waliyi ta hanyar sanin sifofinsa imani da tsoron Allah ko kai baka da tsoron Allah in ka gane wane mai tsoron Allah ne wane mai imani ne kaga ka gane shi waliyi ne domin imanin nasa da tsoron Allah nasa shine walittakar tasa da haka magana cewa ba mai sanin waliyi sai waliyi wannan ma wata ƙarya ce da sufaye suke yi musamman idan suna so su gina wani abu na bukukuwan su ko makamancin haka a Kano an taɓa yin wani shehi da ya je gindin wani fili na mutane aka ce ya fashe da kuka aka ce me ya faru gafata malam sai ya ce ai nan kabarin wani waliyi ne an yi shi shekara ɗari uku baya daman kuma ya faɗa cewa ba wanda zai gane waliyi sai waliyi ɗan uwansa kawai yasa aka killace filin mutane aka kafa rumfa aka tashi tudun ƙasa aka mai da wajen ƙabari, kuma shi shikenan ya zama ana bautar ƙabarin kuma ana batar da mutane a wajen to wannan magana ta cewa ba mai sanin waliyi sai waliyi babu ita addinin musulunci in kuma akwai ta to akwai a kawo mana ita famin aina li ghairil wali wai shi abul hasan shazali ya ce ta yaya ne ga wanda ba waliyi ba nafyul wilayati an insanin zai korewa wani walittaka daga cikin mutane to kaga wannan shi ma magana ce wacce ba da ilimi aka yi ta ba an yi ta ne kawai juzafan duk wanda bai da imani ko bai da tsoron Allah wannan ba waliyi bane kuma ba dole sai waliyi bane zai gane wannan ba waliyi bane kamar yadda ba dole sai waliyi ne yake gane waliyi ba haka ne ba dole sai waliyi bane yake gane wali wani ba waliyi bane sai ke cewa ma za ka wannan abu da masu irin wannan inkari suke mana bai kasance ba illa mahadu ta'assubin sai tsantsagwaran san kai kama nara kamar yadda muke gani fi zamanina a zamanin nan namu haza wannan min inkari ibn taimiyata alaina na inkarin ibn taymiya da yake a gare mu to anan in ba ku manta ba duk maganar shazali Sheikh Ali Harazumi yake kawowa tun daga kan waƙala Sheikh Abul Hassan Shazali radiyallahu anhu duk wannan maganganun sa ne to iban in ba ku manta ba ne mana tarjamar waye Shazali kuma na gaya mana wace shekara aka haife shi wace shekara ya mutu an haife shi shekara 571 hijira ya rasu shekara 556 hijira to idan wannan maganar da Shehu Harazumi yake faɗa a nan ita ma maganar shazali ce abul hasan shazali na cewa kamar yadda ibn taymiya yake musu inkari to wannan magana ƙarya ce saboda ibn taymiya an haife shi ne hijira tana da shekara 661 shi kuma shazali ya ma mutu shi hijira tana da shekara 656 ma'ana shazali ya mutu da kusan shekara tara sannan aka haifi ibn taymiya to a nan maganar shazali ce cewa ibn taymiya ya ne musu inkari ko maganar waye ko ka shi shehu harazimi ne yake faɗa wanda kuma a nan babu abin da yake nuna maganar ta shehu harazimi ce balma abin da shi ya ayyana cewa maganar ta ibn ta, ta abu hasan shazali ce da haka shek shazali abul hasan ali ibn abdullahi ibn abdul jabbari ya rasu ma ba a haifi ibn taymiya ba to wannan kenan na biyu ina sufayen da suke rawar kafa musamman ƙanana ƙananan su waɗanda ba su yi karatu ba suke cewa ibn taymiya ma ya ce kaza ibnu taymiya ma ya yadda da kaza duk da mun kalubalance su ba sau ɗaya ba sau biyu ba su kawo littattafai sai su zo suna soki burusu sau da dama suna kawo magana kan cewa ibn taymiya ma yana da aƙida irin tasu ta sufaye to gashi ku kuma a nan a jawahir ma'ani sun ce ibnu taymiya ba yi da shi balma inkari yake to abin tambaya a nan kun fi su harazumi sanin sufanci da sanin ibnu taymiya ko kuwa su suka fi ku idan sun fi ku sanin sufanci to su a nasu sanin sufancin ya nuna sun gane ibnu taymiya ba akan tafarkin su yake ba Balma inkari yake musu in ku ku kuka fi su sani na sufanci to yanzu ku ne kuka gano cewa ibnu taymiya ya ma yi daidai da ku a wasu ra'ayoyi naku na sufanci wanda a nan shehu harazmi yana cewa ba haka bane. ne to mu dai abin da muke faɗa kullum muke nanatawa a matsayin mu na ɗaliban ilimi bisa ga tafarkin littafin Allah da sunnar manzo Allah bisa ga fahimtar magabata na kwarai shine ibnu taymiya ba ma'asumi bane ibnu taymiya malami ne daga cikin malamai yana yin kuskure yana yin daidai wannan abubuwa da sufaye suke yi wanda littattafan Ibn taimiya sun tabbatar da cewa ba a kansu yake ba kuma yana yaƙarsu yaƙi irin na ilimi to wannan shine tafiyar da ta dace da littafin Allah da sunan maza Allah kuma ku sani ko da a ce Ibn taimiya ya faɗa abin da yake daidai da ra'ayinku ballantana ƙarya ne game da abin da kuke yi na ɓata kan hanya ta sufanci to ko shakka babu ahli sunna ba sa tare daga wannan fatawa ko wannan ra'ayi na ibnu taymiya in ma akwai ballantana kuma babu to da ka dai ya ci gaba da cewa kama nara kamar yadda muke gani fi na haza a wannan zamanin namu min inkari ibn taymiyata alaina na inkarin ibn taymiya da yake a kanmu wa ala ikhwanina da kuma ƴan uwanmu min al'arifina waɗanda suke arifai yace fahzar ka kiyaye ya akhi ya kai ɗan uwana mimman kana hadha wasfuhu daga wanda wannan ita ce sifarsa ma'ana duk wanda zai maka inkari to ka guje shi duk wanda zai ce abin da kake yi kuskure ne ba daidai bane ba aya ba hadisi to ka guje shi to ashe ka ga maganar da muke ji sau da dama sufaye suna gaya wa almajiransu idan ka ji dan izala yana magana ko ahlus sunna yana magana to iya gudun ka iya ladanka kar ka saurara to ashe kenan asalin su wannan magana an samu ta ne daga cikin littattafansu tintin talatale. tale to wannan kuma kuskure ne ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa dukkan dan adam hankali da tunani kuma ya ce ka ji kowace magana sai dai ka ɗauki mai kyau allazina tanabu buta an ya'buduha lahum lahumul bushra fa Bashir ibad sai Allah ya ce الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك hadahum Allah wa وأولئك هم ulul albab Allah maɗaukin sarki yana yaban bayinsa masu kaɗaita shi masu tauhidi su ne yace waɗanda suka nisanci ɗagutu ba sa bauta masa sai Allah ya ce ulaika lahumul bushra waɗannan albishir yana nan tattare da su fa bashir ibad kai wa bayina albishir kamar mun tambayi Allah mun ce waye bayin naka sai yace alladhina yastami'una alqawla sune wanda suke saurara kowace iriyan magana amma fa yattabi'una ahsanahu sai su dauki mafi kyau su saurara da haka wani ya ce da kai kakka saurari magana sai tasa wannan zalunci ne wannan raina maka hankali ne kuma kai ma in ka biye shi to ka zama dolo kuma wannan da'awar ta yi kama da da'awar kafiran makka da suka yi wa eh, suka gaya wa mabiyansu game da annabi wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taghlibun kar ku saurari wannan qur'ani in muhammad yana karantawa ku yi ta wasa ku yi ta wargi ku yi ta hayaniya da haka ne za ku yi galaba kamar yadda amir ibn ah, tufail ad-dausi yake faɗa yace lokacin da ya shigo makka zai yi aikin haji ya tarar da manyan makka a bakin hanya suka tare shi suka ce za ka ga wani mutum a gindin Aba yana magana kar ka saurare shi in gwama auduga ka toshe ka dan in ka ji shi to zai kama zuciyarka zai batar da kai da haka wannan bai dace da tafarki irin na mai hankali ba ko tafarki irin na mai kira zuwa ga daidai ba sai ce wa firra kuma ka gudu min mujalasatihi daga zama da shi firaraka min as-sab'i darri irin gudun da kake wa kyarkeci mai cutarwa gudun da zaka yi wa zaki ko zaka yi wa damusa ko zaka yi wa kura sai ce ja'alana Allah wa iyyaka min al-musaddiqina li awliyaihi Allah ya sanya mu da kai cikin masu gasgata waliyansa al-mu'minina bi karamatihim waɗanda suka ba da gaskiya da karamomin waliyai bimannihi da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa amin amin intaha maganar ta tike kaga ya nuna maganar naƙalto ta yi maganar abul hasan shazali ce to anan ina kalubalanta kowane sufi ya kawo min masdarin wannan magana daga ina aka ciro wannan magana to sannan a ci gaba ma zai dora wa kala aidan abul hasan shazali ya ci gaba da faɗa kaga wannan ya nuna maka cewa da ya ibn taimiya yana musu inkari ya nuna maganar shazali ce wanda kuma tarihi ya nuna shazalin nan har ya mutu ba a ma haifi ibn taimiya ba da haka maganar ba gaskiya ba ce ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon minta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta ta saboda lokaci za mu tsaya a nan wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi To, jama'a mun saya daidai wurin da malai saya kan um, nan a mastashar kenan. Muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Um, shi mun bude phone lines ki ko su Allah ga waɗanda ke da nasu sokaci ko nasu neman karin bayani shi um, a ba su dama insha Allah. Kuma mun takaita da ciki ko su Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa mama. Na'am, dan wa sunanka daga na ke kira. Barka da na Muhammad Sani daga kasar Libya. To malam Muhammad Sani muna jin kai insha Allah. Na fata ka malam barka da fata ina lafiya. Barka ka dai alhamdulillah. Fata da lafiya da Allah ina da tsokaci guda biyu sannan kuma ina da tambaya guda daya. To. Malam Muhammad baka tambaye shi ba daga wani bangare. yawa bangaren tarikar tijjaniya insha Allah to masha Allah bismillah faddal masha Allah lokacin na wancan satin shi ne da Allah malam kamar yadda na kala na faɗa a wancan satin me abin nan da kirasi ne shi bisa mu sani Allah zai tambaye mu a lahira kan duk abin da muka yi Allah Allah ya ba mu iko insha Allah sannan dalilin da sami wannan magana a wancan satin na kira na duba malam akan rashin lahiyar da yake ta mara amma na duban dan uwa ya kira yana cewa yana faɗin kamar bai kamata ma in duba malam ba ni kuma ina ganin dan uwanka musulmi ba shi lafiya dan ka duba shi ba da shi bane ba wannan kuskure yayi gaskiya ne ni ma bana tare da shi akan abin da ya faɗa annabi har yahudawa yana zuwa ya duba Masha Allah, na ji daɗi sai na gode malam. sannan lokaci na biyu akan kola wanda ya kira ka daga kamaru yake baka wata tatsuniya ma zance dan wannan gaskiya tatsuniya ce ka dan ko a tatsuniya da kai ta wannan ƙarya ce saboda idan wannan ake yi da mu kan muka shigo yan dariƙa sai mu bada mu ce akwai malamin makaranta na yin izala wanda aka kama shi yayi zina da ya ko wani abu amma mu ba shi samu ba mun zo ne mu ji karatu abinda mu sani ba a fahimtar da mu abinda muka sani a ƙara sanar da mu wannan abu amma bai kamata a ce malam wani ya shigo bai yana baka tatsuniya wani ya je makarantar masallacin izala ya musu bayani suka ce wannan ba irin nasu ya ce ba irin nasu bane ba ya je ne dariƙa suka amshe shi hannu biyu wannan tatsuniya ce kamata a ce da kake cewa malam yan dariƙa sun shigo kamar malam ruwan yana shigowa sosai yana kawo abubuwa kace su ya kawo eh abin nan bidiyo ko ya kawo halisi wanda aka faɗi wannan magana ko abin da ibn taymiya ya faɗa a littafi a ce sai an kawo shi to kamata shi ma wanda ya faɗi wannan abin ya kawo bidiyo wanda gashi zahiri wannan abin ya tabbata ko kuma a rubuce gashi ya tabbata ita mas'alar ilimi ita mas'alar ilimi ita ake bin diddigi a nemi masarinta amma shi labari ai ba hujja ba ce. ba wani abin da zaka isti'inasi ne ka wannan magana ce kawai ta kan titi da haka mu wannan ba ba madogara ce a wajen mu ballanta na mu ce ya kawo hujja amma idan ka ce malam wane ya ce ko aya kaza ta ce ko a hadisi kaza an ce to wannan dole ne sai ka kawo hujja sai ka kawo bayanin malamai akan sharhin ayar ko sharhin hadisin ko shi malamin da ka jingina masa sai ka kawo a inda ya faɗa a littafi amma labari da wani zai zo ya ce kawai an yi kaza an yi kaza wannan labari ne kabar ne ya milu sidiq wal kadhiba da haka ba ma bukatar sama ballantana mu ce sai an kawo mana wani hujja a kansa ni ma kamar ina gan hakan na ai kamar shi ma ne dan cin mutuncin tijjaniya tunda kai ba dan wannan kazan na ba kamata ya dauko wannan magana ka dakatar da shi ka ce ba wannan kawo ba ya yi magana akan ilimi yanda mutane suke shigowa su yi magana akan ilimi ko su ce malam da ya faɗi kaza me ma'ana kaza da ke nufi ko kuma malam da ya faɗi kaza ba haka abin yake ba ga yanda abin yake amma sai da kone labari mu ma haka ne sai mu shigo da labari wanda magani a rariya a duniya mu shigo da shi dan mu bata ma karatu amma mun tabbatar da sarki a littafi ta tsaje karanta wannan wannan wannan kuskure na ne da ban dakatar da shi ba Allah ni da malam Muhammad Allah ya yafe mana amma ni saboda abin ma ban dauke shi da muhimmanci ba shi yasa wallahi na ma manta an yi shi ni yanzu ba zan ma iya tuna ba. Idan mara cewa ka tabbas ba ka tuna ba amma malam ina ganin mu da muke saurare mun shigo ne don mu fahimta ba don wata tsinya ko labarin abin da ba a yi ba ka ji Allah ya daga yanzu irin wannan ka tunatar da mu za mu rinka dakatar da duk wani labari na soki burus wanda bai da alaka da ilimi kai tsaye labari na titi wannan ba shi muke bukata ba Masha Allah, na ji daɗin haka sosai Allah Ubangiji ya tuɗa damu. Sai tsokaci na akan maganar da kashe shoyi Ibrahim ya yi faɗi ya duk wanda ya gan shi ya ya gan shi zai shiga aljanna ya aka ta saboda shi kalifan tijjani ne ce ko da mutum bai da imani shi Ibrahim yanzu ya faɗa ya ce ko da mutum bai da imani ne ko ko dai kamar karawa ce kai a cikin lamarin a to ai bai ma faɗi imanin ba cewa kawai wa man ni wa man yarani wanda yake so na wanda ya kuma ganni kuma mutum dole ne yana da masoya har a cikin kafirai kuma akwai wanda suka gan shi a cikin kafirai amma bai kafa sharaɗin imani ba kuma mun ga da yawa daga cikin kafirai ma wanda masoyan shehun ne da yawa eh, to ai wadan kamar masoya ko wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da kafirai sosai amma ina nufin eh wannan ba Ibrahim ya ce maka musu ba imani ba mu'amalan nake maka musun yin ta ba amma cewa duk wanda yake son shehu ko ya ga shehu zai shiga aljanna wannan babu shi a addini ai ko annabi wanda yake ganin sa ko ya so shi bai bi shi ba ai ba zai shiga aljanna ba ka kara maka ce ka ce wai ko da mutum bai da imani haka shehu shi bai da haka nan ka in ka faɗa haka nan kamar ka kara shehu kuma ga akwai shari'a kai da shehu a kan mu kala maganar imanin mu kala maganar imanin ni na kara a cire ta maganar cewa in ana son sa ko an ganshi za a shiga aljanna ita ina aka samu ta Wannan uh, bayanin na gaban a sauran abin da yake cikin a magana da ya faɗa. Sannan abin da ya faɗa shi akan cewa an gan shi ai ba na rashin ganin shi da ido ba ka gan shi akan abin da yake kaba abin da yake shine yake nufi shehu. a ina ya faɗa haka a ina wannan sharhin ko yanzu kai kake yi wannan magana ta ta ya wannan in ka da haka da ke mu haka ba wani magana su ba baitin waka ne ba a fili a kwana kiriya fa ya faɗi wannan eh, ko da bai waka ne mu haka muka ɗauki magana kuma haka muke bin shi muka taba abin da yake yi yake wannan biyayyar kuskure ce wannan biyayyar kuskure ce saboda ba wani mahaluki ko annabi idan ka gan shi ko ka so shi ba ka yi imani da shi ba ba musulmi ba ne kai kuma ba za ka shiga aljanna ba. Eh, a mun shi gaskiya mai da shi malami na Allah waliyin Allah ne musulmi ne ko na tabbata ko za ka inkarin cewa shi ba musulmi ba ne ba. Ko shi ba musulmi eh, ba. Ba maganar inkarin musuluncinsa ko rashin ba shi ake ba yanzu kar ka fita daga topic. Yanzu maganar cewa in an gan shi ko an so shi za a shiga aljanna. Ni na ce maka ko annabi aka gani ko aka so in ba a yi imani da shi ba ba a shiga aljanna. kai kuma yanzu kana cewa shehu in an gan shi ko an so shi za a shiga aljanna shine yace kawo mun hujja ba wai gani na ido ba a ka gan shi akan abin da yake ka ba abin da yake shi ko gani na zuci ko gani na zucin ko gani na zucin in ka ga shehu da zuciyarka a ina ne aka ce in an ga shehu da zuciya za a shiga aljanna malamin nan wani ya bada amsa kawai ni na hutu ga wani bar kawo maudu'i ina gaba da Allah da an sauka ba mutane dama su kira sai magana cewa wali mana kana da sai magana cewa wali wala sai magana cewa wali ba dan adam na iya sanin shi eh kowa na iya sani dan adam na iya sanin shi eh kowa yana iya sanin wali da sifofin da Allah ya sifanta shi da su imani da takawa kana tarihin wasu karni ku asu ayyusul karni sahabi ne ko shi mawali wali ne muhudarimi ne a ilimi ce ake da shi muhudarimi in aka ce muhudarim a ilimi ana nufin wanda ya rayu da annabi ya imani da shi amma ba su haɗu ba Shi ne muhudarim ba su haɗu da annabi amma kuma annabi ya ba labarin shi yi. eh haka ne shi ne muhudarim sunansa ba za ka ce sahabi ba a yare na ilimi sunan ka waisul karni ko waisul karni tabakarsa ana ce da su al-mukhdarim sama shi ne ainihin son dan ƙara haske akan shi malam dan a kokila abin da ai waisul karni abin nan tabi'i ne sannan wali ne saboda yana da imani da tsoron Allah insha Allah da ma shaida annabi haka maza Allah ya faɗe shi cewa sahabbai su je wajen shi ya sanar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ani ba fahimci ba inda aka faɗi wannan ya yi masa addu'a ya musu addu'a aka ce aka ba sa yadda Umar riga aka ce ya bashi kuma a gaishe shi sannan kuma a ce ya yi masa addu'a amma ba ce ya sanar da su wani abu ba in kuma akwai ka kawo min inda aka faɗa da masha Allah ai da mace shi da ce ina so da mun kila ko ne ba fahimta abun ba kila ka fahimta da ni eh, ba ba inda annabi ya ce su je ya koya musu wani abu babu shi kawai dai ya ce zai zo cikin alhazan ƙasar Yaman a zamanin Sayyidina Umar ya faɗa musu sufofinsa ya ce ga riga ya gaishe shi ya yi imani da shi bai zo wajensa ba saboda yana hidima ga mahaifiyarsa wannan yana nuna mahimmancin biyayya ga iyaye Sannan annabi ya ce ka nemi ya maka addu'a yana cikin wanda Allah yake karɓar addu'ar su kuma wannan ba yana nufin ya kai sayyidina Umar ma ba ballanta ya fi shi Salamu alaikum kwala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am kwala sunanka daga na ke kira. Ah, alhamdulillah sunana Usman Umar daga nan jihar Kano. Malam Muhammad ne maka fata alkhairi kwarai da gaske. Na gode. Ah, ina yawa babban malami ne fatan ah, Allah ya kara masa lafiya da imani. Allah ya kara ba shi ikon wannan a ilimi da yake kawo mana Allah ba shi ikon ci gaba da yi. Amin. Bayan ina da wani ɗan tsokaci a takaice da zan yi wa wance ta da nake so in yi wa su 'yan ɗarikan da suke iya shigowa cikin wannan shiri mai albarka. To alal hakika akwai abubuwa da dama da ake kawo matsaloli waɗanda suna faruwa sosai a cikin ɗarika to amma yawancinsu ba sa iya sanin ma abin a cikin ɗariƙa yake sai an so sun zo sun ji a wannan shirin sai su yi ta inkari wanda kuma abin abin tuntunin ya riga ya zama sananne a cikin ɗariƙar tasu wanda su ne ba su je sun yi bincike ba kuma yau an zo ana ba su ilimi shi kamar wannan kola da ya sauka abubuwa da yawa da yake yake turewa yake kawowa tuni a harkar ɗariƙar su tuna an riga an san wannan abu ba abu ne ba ba to ya kamata dai su dinga kokarin suna ɗan bibiya domin su ma sai su dan rage wa malam wahala ya daina fama da su ana gaya musu abu suna cewa ba ba haka ba ba haka ya kamata in za su kare su kare da hujja in za su kuma kyale su kyale shi muna godiya da Allah ya saka da haka Allah kaira mun gode sosai mu je kwala na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na'am dan sunanka sunana musbahu daga nan makafin mukarrama mutanen mamlaka to muna jin ka to masha Allah ina gaida ka ina maka fata alkhairi ina gode tare kuma da babban malamu da ya gudanar mana da karatu a wannan lokaci Allah saka da alkhairi amin amin amin masha Allah malam Muhammad eh, gaskiya kana da laifi ba ko Allah Yawwa, tunda kaga in mutum ya doko kaji akwai ɗanɗanon ilimi a harshen shi sai ka bar shi da malam. amma bai kamata ba mutum ya zo shi shi babu wani ɗanɗano na ilimi a harshen shi amma kuma kawai ya tsaya yana takaddama da mana ya ba dalili kaji ma an ce yanzu ni fina da kake gani an ce faki wa shai layuti ni ban sani ba ya zan yi gane ban da ilimin ya zan yi sani malam ba kalla take malam Muhammadu mu kankanan ɗalibai ma idan mutum ya zo inda akwai alamar ilimi muna jin ɗanɗanon ilimi a harshen shi. Akwai kuma mutumin da tana iya yiwa ya gari ɗariƙa ne yana ganin zai zo ya kare ta ko da ƙarfi da yaki shi kuma gaskiya malam ya yi ya ɓata lokaci ya yi karatu. Kamata ya yi a bar shi da masu karatu. Amma ba jahilai ba jahili ka yi tambaya a baka amsa kawai ka sauka. ka gane ba gane ba oho amma ka zo kana takaddama da malam to shi ta shi ta da wanda ya ganshi. da wanda ya so shi wanda ya gashi za a ya sabu ya zama to a ce duka wanda imani ne da Allah ya ganshi arna nawa suka ganshi shi bai kaidi ba kenan wanda ba su yi ba imani ma sun ganshi kamar kaga sai da ya tursa samanin malam yace ya janye magana imani to me amfanin wannan shi wai wanda ya gan shi manan ganin nan shi ya yi tafsirin manan ganin wai ganin shi ne ka gan shi aikin da yake yi aikin da shehu ke yi yomi aikin da ke wasa aikin da ke yi <laughs> yanzu kai malam Muhammad kai malam Muhammad ka san aikin da nake ko na san aikin da kake yi aikin da ya zo musu da shi wai bawan Allah ne kuma salihin bawan shi yasa aikin da shi yanzu misali malam Muhammad malam Muhammad abinda zaka kula nan mu da muna da magabata a mm. cikin magabata waye irin wannan magana tashi shi ya kwaikwaya daga wajen shi iko mm. wannan shi abin dora kawai tun daga kan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa yanzu wanda magabata ya irin magana da yi na gane Ina godiya Allah ya sa ka da alkhairi Assalamu alaikum. Wa salam Sheikh Muhammad ina gaisuwa da fatan alkhairi. Godiya muke yi Allah ya kiyaye ka. Sunan ka daga na ke kira. Ni suna na Adam Tijjani ina kira daga nan Maiduguri. Adam Tijjani wani bangare. Ina gaisuwa da na gagar Ahlus Sunna wal Jama'a. To shi kenan Adam Tijjani na Ahlus Sunna muna jin. Gaskiya ina kai gaisuwa na ga wurin babban malamin bishar. Muhammad Lawan Trayon. Na'am. Na'am. Ah, barakallahu fika jazakallahu khairan. Na dai gaskiya na ji daɗin yau sa'an da na yi aka ɗauke ni gaskiya. Ko malam Muhammad za ka bani time din na tattara abubuwan da nake so na ga tun da aka fara karatu dinnan. Kaya biyun ka ba ma sakan talatin. kar da ce tsafa jin daɗi na shiga fana'i ko na ce ni ma jazaba ne tsafa jin daɗi gaskiya. To shi kenan muna jin. ta ma ba tare ba ta lokaci ba gaskiya ni kawai yanzu gaskiya ba ni da abinci a daidai guda ɗaya ne da ina so da Allah mu tsaya a wannan wannan babban challenge ɗin da ya tayar shine a ina yaushe shi imam shazali ya haɗu da imam ibn taimiyya har yake masa inkari ina namijin gwarzon da zai ɗauka wannan ya tattauna a kai domin saboda dole zai kai ga abu ɗaya wa ima shi shehu harazimi ya yi ƙarya wanda abu ne ga shi na a fili yana nan a rubuce da yawa Wa wa'ima kuma bai yi ƙarya ba a'a ya canza masa zamani ya yi zamani da shehul islam ibn taimiya sai mu ji abu Da duk zai iya faruwa a ɗarika ba abu bane na mamaki saboda kullum suna zuwa da abubuwa masu ban al'ajabi masu wanda hankali ma bare ɗaukakawa to dan Allah ina so namiji ya tashi ba wai karatun da ya wuce a sati ba ya, ya wannan abin da Allah ina so guda ɗaya ya fita daga cikin su ya tunkari wannan challenging din ya amsa dan Allah shine Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Allah ya kiyaye ka. To mu je na gaba. Assalamu alaikum. Salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Sunan ka daga na ke kiran. Daga nan Kano ne. Sunan ka. Sunana Rabiu Ahmad Musa. Kamalar Rabiu daga Kano wani bangare. ɓangaren ɗarika. To, Malam Rabiu muna jin. Yawwa abinda nake son yi magana a kai game da karatun da malami last week. To, Malam Kaji, wai maganar last week zai tattauna. To, da dai mun ce a sati in karatu ya wuce ba ma dawowa. Amma mu ji abin nasa tun da kila bai taɓa hauwa ba ko? Ban taɓa hauwa ba. To, bismillah mu ji. Ana ji na? Malam yana cikin karatu wani ko wani kola ya yi kira last week. Hmm. To bayan ya yi kira, ya yi magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Isra'i ya haɗu da annabawa. Mm-hmm. To bayan kola ya yi wannan kiran, hmm. sai shi malam kaki su ya shigo cikin shirin. da yake cewa wannan maganar da kola ya faɗa na cewa annabi ya haɗu da annabawa shi ma shehu tijjani ya faɗi irin wannan maganar a dauratul kharida ya eh, bari ɗan gyara ma kaɗan afuwa kafin ka ci gaba shi kola ne ya ce ya halatta zai yiwu a shari'a a ga annabawa bayan sun rasu sai ya ce hujjarsa shine ai annabi ma ya gani sai na ce to wannan yau wannan shine asalin hmm. zancen sai na ce maka wannan a musulunci ce ta annabi domin shi kansa isra'i da mi'rajin ma gaba ɗaya hususiyar annabi ce annaba ma ba su taɓa yi ballantana wani da haka duk abin da ya faru a isra'i da mi'raji wannan hususiyar manzan Allah ce kuma ga ayoyi da yawa da suke nuna haka kamar suratul isra ta ce subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وكنا أتشين سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى هل إزوى ولا قدر آمن آيات ربه الكبرى irin su summa da na fata dalla irin su fakana qaba qausaini aw adana irin su wala qadara ahu nazalatan ukhra duk wannan kususiya ce ta annabi ba wanda ya taba yi a duniya sai shi har annaba ba su ba to shine shi malam kakisu sai ya shigo ya ce shehu tijjani ma ya faɗi wasu abubuwa makamantan haka cewa shi ma an yi da shi to kaji inda zancen yake dora daga inda kake so ka dora Malam Muhammad ko ya sauka ne? Ya sa mute. Kola ka sa mute. Ba mu jinka. Kola ka danna mute, ba mu jin ka. Ikon Allah. Yawwa yanzu kana ji na. Yawwa ka dawo. To maganar da kaki su ya faɗa na cewa Shek Tijjani ma ya faɗi irin wannan magana. Hmm. Hello? Na'am na'am haka. Shi ne nake cewa Shehu Tijjani Shehu Tijjani bai faɗi wannan maganar ba. To wannan malam malam Muhammad. Na'am. Malam Kakisu yana da program a nan a Aisha FM? Eh eh lokaci zuwa lokaci yana program. To shi wannan bawan Allah da ya same shi a program ɗinsa tunda wannan ba magana ta bace ka gaba da ni ya kamata ya tattauna ta ba. Gaskiya. Gaskiya. Yawwa da haka wannan maganar wani koda ne ya shigo ba a cikin karatun mu take ba. Da haka kaga bai ba. Abin da ya sa eh. hankali na shi. Na'am. eh a lokacin ka karfafi malam kaki suka ce tabbas a cikin Duratul Karida aka faɗi maganar malam kaki ya sa shafin da ya ciro maganar a fejin ku. Wanda kuma shafin da aka sa akan fejin ku. A maka malam kaki su ne. To ko ku a haɗa ku da malam kaki su ma. Dakata. Saya saya saya saya yan kuri don ba maganar malam. Ina so in wayarwa da al'umma. Malam ya ba da tabbas. sai dan wani malam ya bada tabbas watakila ya shi da malam kaki su shi sa ya bada tabbas amma ke da bari mu neman malam kaki su eh so ku tattauna abin mulki wa alaikum assalam na yadda malam na malaka kisu ga wani dan wa um, ya zo maganan da kai shekaran jiya uh, ah, eh, na da tambaya shi sa ka sai kanka jisa uh, eh, dan wa sunanka kuma Sunana eh, Rabiu Ahmad Musa. To Mala Takis wai sunan shi Rabiu. Tambaya ta shi ne. Na'am. Malam Kakisu. Ina jin ka ina jin ka Rabiu. Yawwa. A pejin da ka ɗauko na cikin Doratul Karida last week ka ɗora akan wannan pejin. na eh. isa FM game da maganar da ka ce Shehu Tijjani ya faɗa. Shi ne nake eh. a akan cewa Shehu Tijjani bai faɗi wa innan baitukan ba. To yanzu Muhammadu Nazifi ne ya yi ƙarya kenan ko ni ne ƙarya. A abinda nake cewa kaf littafin Doratul Kharida na tura ƙalubale babu wa'annan baitukan da ka faɗa. a cikin littafin Duratul Harira. In kuma akwai yanzu ka sake ɗaukowa ka sa a cejin duniya ta gani. Yawwa. Ba bai tukan shehu Tijjani ba ne, ba na Muhammadin Nazifu ba ne. Ni na san inda kuma sufaye. Na ji tima'una eh? wa fi kaba kawusai ne ji tima'il aibbati ko ba shi ba. Na'am, shi. To kana Ba bai tukan shehu Tijjani ba ne. tsaya mana tsaya ya haƙuri ya haƙuri tafi a hankali ina da ita tafi a mm. hankali mm. kana da adduratul khadida eh ina da ita amma a yanzu ba ta tare da ni a a ai ka ji to kuma ya za ka abu kuma ba ka zo da shi ba ka dau bai mutum ya zo yaki ba eh? makami ya za ah, ka zo ka zo yaki ba makami malam akaramakallahu ka dau fi ai na je na duba babu na duba ba to yanzu da ko din ka to in gaya ma inda bai takan suke in gaya ma adduratul khadida din ka na nuna maka na gaya maka bude shafi na hamsin da biyar adduratul khadida sharhi na ya mujalladi na nawa na mujalladi na nawa bude shafi na hamsin da biyar ka bude na'am ka bude shafi na hamsin da biyar Na'am. To je ka daga ƙasa ƙasa. Na'am. To yawa ga baitukan nan har ya shiga cikin ma shafi na hamsin da biyar zuwa shafi na hamsin da shida. Na'am. Ya ce ala durratil baydai kana jitima'una wa fi ka bakaini jitima'ul ahibbati. Gashi ni ma ana wannan gani. Wallau hawar rida. wa shahadtu anwar al-jalali bi nazarati wa shahadtu ma fawqa as-samawati wal kullaha kadha al-'arshi fi tayyi qabdati wa kullu biladillahi mulki haqiqatan wa aqta'uha min tahti dan Allah kaga wajen gaskiya gaskiya gaskiya babu a cikin doron karida da. Barin gaya ma inda baitukan nan suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> gashi ba gashi ba suratul khadida a hannun khadida malam gashi babu wayannan baitukan a cikin khadida baitukan a cikin wayannan baitukan a cikin a cikin su rabbaniya suke ga zabi gashi a hannun mu rabbaniya suke aka rawa kan Allah dan Allah masa littafin to wallahi akwai su a cikin al-quratul wallahi matso da duniya su gani gashi nan malam sai daga maka fejin ai ni da yake a audio ne ba a bidiyo bane bidiyo ne da na daga al-durratil bayda'i kanat jima'una wa fi qaba qausaini jima'ul ahibbati gashi nan wani shafi shafi lambar nan shafi na hamsin da biyar ne zuwa hamsin da shida haka ne wallahi wallahu hawar rida wa shahatu anwarar jalali bi ɗarfati, bi nazarati wa shahatu ma fauka samawati kulliha كلها كذا العرش كذا العرش والكرسي في كذا العرش والكرسي في ضي قبضتي wa kullu biladin lahi mulki haƙiƙatan wa aqtabu min taki hukumi wa da'ati ana qutubu aqtabil wujudi haqiqatan aqtabil wujudi haqiqatan ala sa'il aqtabi qawli wa humati tawassal bi kulli hawlin wa shiddatin ajifuka fil ashya'i dahran bi himmati ana limuridi limuridi hafizun ما يخافه وأهرسه من كل شر وفتنة وفتنة مريد إذا ما كان شرقا ومغربا أجفه إذا ما صار في أي بلدة في أي بلدة والله الدرجة خديدة ga kuma ga ga baka zo da addurratul kharida ba kace baka da shi waye ya faɗi baituka ka bude ai ta kai babu ba wai ya faɗa abin da nake abin da nake yanzu ka yadda akwai na'am na'am yanzu ka fara yadda akwai tukuna kafin a nemo ma wanda ya faɗa a ni yanzu ba ni da doratul da a tattar da ni amma na duba wata babu bai ta Na? Ah, sai ka duba? sai ka duba aka da shi ma. Dazin dazin nan da yamma. Dazin dazin nan da yamma. Aro kai, kai ka duba ko kuma naka ne? Na wani, amma na bar shi a shago na. Malarabi, Malarabi. Ba ka karanta ba. Malarabi. Ya kake da shi ba ka karanta. Wallahi na karanta. Malarabi. Wallahi. Malarabi. To yanzu kana ji na? na'am to gashi nan na da pdf gashi nan na kawo kan screen adduratul Na'am. to yanzu shafi malam ya mm. karanta daga shafi um, hamsin da biyar ko hamsin da biyar zuwa hamsin da shida screen ka karanta barin da malam ya nuna maka domin niman na da wani adduratul khariba she so mu kana da shi malam muhammad ina da shi ka turo mu ka turo mu screen ka duba screen din mu mm. gashi nan Zan eh, kana ji na mallam zan sake dubawa amma waɗannan baitukan da eh. ya ka ji waɗannan baitukan eh, malam malam malam rabiu ina gan baka da magana kuma don baka da hujja gaskiya ka ce ba shi nan ah. kuma ga shi nan kawo kuma yanzu za ka sake ka duba Ka gan da ya karanta hamsin da biyar ya karanta wurin sai ka ce ba haka bane kamar yadda ka kore sai ka karanta abin da ke wurin hamsin da biyar ka gan hujja kenan amma ka ce ba shi nan ka zo yaki ka bar takobi gida don Allah ya na ya waɗannan waɗannan bai ba ba bai tukan shi wuce tsaka ya kan ban minti maka abin da ya faɗa ne maka bayani kai ba karatu to ai kun ki ku saurare ni kun ki ku saurare ni Na'am. A tsaya na fara ma mm. bayani tukunna wani bayani zan maka sai ka ne ba Yawwa. waɗannan bai ko waɗannan bai akwai eh. wasu malamai da suka ce hazihil abiyat da suka zo daga wajen shehu tijjani akwai wasu malamai eh. da suka ce asalinsu ma eh. littattukan na sheikh abdulkadir jilani ne shine yawwa ka zo point din da nake so ka zo gurin da nake so a ya ka ji mana na'am yawwa eh Abdul Jilani da ya wallafa ba a samu waɗannan eh. baitukan ba sai ya zamana shi Shehu Tijjani shi da kansa kuma ya zo ya faɗi waɗannan baitukan kamar yadda ɗalibinsa Muhammadu Nazifi a Sufi ya kawo su a cikin Adurratul Khadida. Mm. Don a ciki za ka ga ya ce, mm. abul abbas ahmadu tijjani yuqirru bi nafsihi annahu yujib ah, mm. yana tabbatarwa da kansa sai ya kawo baitukan mm. ya ce durratil bayda bai za'ika na yanzu abin da zan tafi addurratul khalida littafin janiya ne ko ne kadiriya kai magana dan Allah ka ban minti ɗaya malam kaki ba shi minti biyu sannan ni ma zan yi magana akai khalida Addurratul Khadida littafin na ‘yan Tijjaniya ne ko na ‘yan Kadiriya. To abin da nake so ka taɓa giya fiyudatun rabbaniya? Fiyudatun rabbaniya. Ka san dai littafin gidanku ne. Ai shi ne nawaye. Fiyudatun rabbaniya ba na Sheikh Qadir Jilani mm. ba ne. To waɗannan asalin baitukan a cikin fiyudatun rabbaniya suke. Ba Shehu Tijjani ne ya faɗo yayin nan baitukan ba. Ina da magana. Ina Rabbaniya suke littafin si da Abdulkadir ne. Ina da magana. Littafin si da Abdulkadir ne. Tsiran si da Abdulkadir da Shehu Tijjani wajen shekara ɗari biyar ce. Ya za a yi Shehu Tijjani ya faɗi magana. Na kusa kusa kusa mala kai to mala yi magana. Mala Rabi ina da magana. Yawa Sheikh Nazifi. Na'am. Batijjane ne ko menene shi? Batijjane ne. Shi ne ya wallafa littafin Adduratul Kharida? Shi ya wallafa. To bari ka ji abin da yake faɗa kafin ya kawo baitittukan. Sannan ruwayar da yake kawo a cikin Adduratul Kharida daga Shehu Tijjani yake kawo ko daga Sida Abdulkadiri. Gayo min ruwayar. Gayo min. A'a ka fara tabbatar min magana si da Abdulkadir yake kawo a cikin Adduratul Kharida ko ta Shehu Tijjani. Ai sharhi yayi gaba ɗaya maganganun tun daga yakuta har Durratul Kharida ba duka ne maganganun Shehu Tijjani ba. Ba duka ba. Anan dai shi Shehu Tijjani ya jinginawa. Shi anan Shehu Tijjani ya ce shi ya faɗa ba karanta ba wajen. Karanto. Karanto. Gashi abin ya ce wa min shaɓahatihi aida radiyallahu anhu wa ardahu yana nufin shehu tijjani wa min sha na'am kafin ka kawo baitin sakara ɗaya kafin baitin haka yace wa min shadahatihi aidan radiyallahu anhu wa ardahu wa ja'ala a'lal illiyina ma'awahu qawluhu fi ta'iyatihi qawluhu fi ta'iyatihi na'am sai ce alad durratil bayda kana jima'una sai ya kawo abiyat ɗin. nan shadahatuhu radiyallahu anhu wa arzahu, wa yake nufi shi da abdul qadir a'a a cikin fiyu zatar rabban mallawa kana ji wannan zalunci ne zatar rabbaniya a'a wallahi wa'annan baitukan na fiyu zatar rabbaniya ne Bai cikin shi da alƙalmi Amma shi anan ya tabbatar da cewa magana ta shehu tijjani ce. Wannan littafin na 'yan tijjaniya ne, shi shehu nazifi almajirin shehu tijjani ne. Maganganin shehu tijjani yake kawowa, shi ya tabbatar da cewa ƙauluhu maganar safi ta iya ce, to ta iya littafin waye, waƙar ta iya ta waye. Ta fi da Abdulkadir ce, a cikin fiyu zatin rabbaniya ka je ka duba. ita ce ah. su ne baituka na farko a cikin fiyudatar rabbaniya kuma fiyudatar rabbaniya an yi shi ne tun kafin a haifi shehu tijjani Don Allah ya kinga adali ku dena Allah wallahi wallahi kariya kake wallahi ba haka bane Allah ba haka bane kai hakuri fiyudatar rabbaniya waye a a'a samun baiti a wani littafi daban rabbaniya waye waye wani baiti a wani littafi daban almajirin sida abdulkadir ne ah, a wa alhaji isma'il bin sa'id na sa'id alqadiri na shi wanda ya wallafa fiyudatin rabbaniya ya haɗu da sida abdulkadir ma ba batun ya haɗu da shi ba yanzu sira yanzu shi ganin sa ba bai taba Yanzu shi ba amma ka gane kai fa da kai da sida abdulkadir ne ya faɗa Sida Abdulkadir yana da littattafai ba a taɓa samun wannan baitin a wajensa ba. Su shi wannan wannan malamin eh. wato Alhaji Ismail bin Sayyid Muhammad eh. Sa'id Alkadiri mm. shi wannan malamin wanda ya yi fuyudatun rabbaniya ya jingina baitocin ne ga Sida Abdulkadir Jilani. a littattafan sai da alƙadar jilani ba a ga waɗannan baitokin ba hmm. ba a gansu ba shi kuma na'am Muhammadu Nazifi ya ɗauki hmm. baitocin ya ce ya faɗa yace hmm. a Sheikh Shehu Tijjani shi ya faɗi waɗannan baitocin sabida haka na'am na fahimta ka gane bayani na Na fahimce ka. Yawwa, ya ce wa'annan baitoci shi ya faɗe su, ya ce Shehu Tijjani ne ya faɗe mm. su. Ni kuma inda na karanto waɗannan eh. baitocin na karanto su ne a cikin addurratul mm. kharida. Sharhi na ya kusa Malam kaki su kana ji na? Kuma kana ji na da tiyudatul rabbaniya da turratul karida wani littafi ne da wani a duniya. Shehu Ibrahim Inyas, Shehu Ibrahim Inyas. Eh. ya fi ka sani shehu tijjani ko bai fi ka sani ba shehu ibrahim ya fi ka sani shehu tijjani ya fi ni sani eh ya fi ni sani to tunda ya fi ka sani kaga wannan baitin tawassal bina fi kulli hammin eh. fi kulli haulin wa shiddatin suka fil ahya'i daharan bi himmati bi himmati din nan Shehu Ibrahim ya mm. ɗauko wa'annan baitukan ya kawo su a littafinsa. ya kawo wannan tawassal bina shi ne yake cewa fa’alaikun bi himmati shaykhi yace na hore ku da bin himma shehu tijjani yace mm. fi zalika kulle ha Sulil muradu ce duk abin da kuke nema za ku sami idan kuka sami himma shehu tijjani ne ai ya gaya musu yake cewa duk lokacin da za ka shiga wani abu sai ka kirawo himma shehu tijjani yace wa huwa ma'akum shehu tijani yana tare da ku haisu akhatartumuhu na fahimta ma duk lokacin da kuka darsa shi a cikin zuciyarku waɗannan baitukan ya dauko yayi yayi istishari da su kuma ya faɗi cewa shehu tijjani ne ya faɗi waɗannan baitukan. ya kuke musu abin nan ne abin da nake son tambaye ka abin da ka shigo ka ga maka farko abin da ka shigo cewa kai Allah ban minti da dan Allah ban minti da ba ni minti da ba ni minti da baka ga waɗannan eh. littattafan ba haka kace ko ba kace ba ba ni minti da malam take su ba ni minti da da littafin fiyudatun rabbaniya da littafin fiyudatun rabbaniya da dauratul karida wanne ne ya girma wani wanne ne ya girma wani wanne aka riga rubutawa girman littafi daban fafaɗan baiti daban a'a ai tun kafin a haifi shehu tijjani aka faɗi waɗannan baituka tun kan a haifi baya hana baya hana kuma a ce shi ma ya faɗe su baya hana cewa shi ma ya faɗe su ai daman yanzu misali ah. yahuda yahudawa yahudawa sun faɗi abin da kafin makka ma sun faɗa amma haka bai hana a jingina wa kowa faɗa ba sai ubangiji sai Allah ya ce kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim Na'am. Sai ya ce ta sha ba haƙƙulubuhum. Din na fahimta. To ba za ka zo ka ce mutanen Makka ba su faɗa ba. Mutane Yahudawa sun faɗa kafin su. Su ma nan suka zo suka faɗa kowa maganarsa ce, kowa in ka jingina masa kayi daidai. Mm. Eh abin da nake so ka fahimta waɗannan ta kan nasi da Abdulkadir ne ba na Shehu Tijjani ba domin a cikin fiyuzatar Rabbaniya aka fara faɗansu. su. ba wani littafi ne ba shi muke tambaya ba fara faɗa kakka sauke mu daga tofi anan anan annazibi anan annazibi abin da yake kuka ce shehu tijjani ne ya faɗi wannan bai cikan ko ba shi ya faɗa ba shi da abdul ai shehu nazifi ne ya faɗa a cikin duratul kharida amma muka ce haka ba muhammadin nazifi ne ya faɗa ba muhammadin nazifi ne ya faɗa a duratul kharida shi ya faɗa yace shehu tijjani ne ya faɗe su mu fa ba mu muka kan zo man ba ma ta ai aka ba mu wallahi daga yau ku sani wallahi rataya aka ba mu kai cha kuɗa kai cha kuɗa masalan ilimi kake ba ka fahimce ta ya kamata ka je ka dauki alƙalami ni kai masa raddi eh, ka ce dan me zai eh, da jin wannan da ka ni ba ba bai kan shehu tijjani bane bai tukan shi da qadir bai tukan shi da qadir daga yau ku sani da kai ka fara dangantawa shehu tijjani waɗannan bai kan. domin tun kan a shi aka faɗi baituka. Yahudawa tun kan a larabawan suka faɗa abin da suka faɗa. Waye danganta masa? Waye danganta masa danganta masa baitukan? Abin da nake so ka sani. Shiwa. A'a tambaye ka na yi. Kai ka zo ka kawo su cikin. Kai wannan saha. ka zo ka kawo su. Daga wani littafi? A'a daga wani littafi na kawo su? su? Eh, ka ce durratul karida ni kuma na zo na gyara muku na ce ba a durratul karida aka ciro waɗannan bai ta kan ba da cikin fiye za maka durratul karida ka gani ko baka gani ba ka gani a durratul karida ko baka gani ka ji tsoron Allah daga yau ina sanar da duniya waɗannan baitukan ba na ba na Shehu Tijjani bane na shi da Abdul Qadir abin da nake nan Shehu Nazifi yayi ƙarya ka gansa a durratul Asusi shi ya shi ya ƙarya tunda a cikin littafinsa ya faɗa yace kuma magana Shehu Tijjani ce To duk mai siyo za ta ruba ya je ya buɗa. Duk mai siyo za ta rubaniya ya je ya gaba Akwai abin da malamai suke cewa a sarikatu shiriya. Yanzu akwai baitukan sarika ta ilimi ma sananniya Ya kawo su a cikin diwani wanda asali ba nasa bane. Ka san da waɗannan? Na. iya kawo maka baituka sama da guda ashirin wanda Shehu Ibrahim ya kawo su a diwaninsa. Cikin sa ba eh. nasa bane. asali na wasu ne ya ɗauko ya mai da sunasa. Eh. Ana yin haka. To shi ma wannan wannan ma ba nasa ba ne. kaki su ai sun fa ashirin ma bai tukan da Shehu Ibrahim ya ɗauko. Ai sun fa ashirin ma. Ai iya ashirin kai ka sani. Kuma tare da haka za ba ne. Zan kawo maka wajen ashirin a take yanzu. Waɗanda ya kawo ba nasa eh. ba ne ya mai da sunasa. Eh, ka gane? Amma dai abin da nake so a sani malam kaki su. Shin da kaga ashe ana ɗauko baituka a kai kamai da suna ka. To yanzu wanda Shehu Ibrahim ya ah, kawo. ba dai kamai da suna ka ba. Sai dai kai shahadi. Sai dai kai shahadi da su. Na yi ƙarya? A mai da suna ka za ta yi. shahadi. Mai da suna ka ake. Idan nace Shehu Ibrahim ya ce kaza. To yanzu Shehu Muhammadu Nazifi ta yadda ya fi ka sanin hmm. Tijjaniya ko bai fi ka sani ba. shi ya kawo a cikin Khadija ya yace shehu tijjani ne ya faɗa yace shi ma ah, ga shi, an je wannan an je sidratul muntaha da shi ya ga Muhammad ya ga isra ya ga abin da bai gani ba Malam kaki so Allah ya saka da alheri wannan kolan ya isa ya ci mana lokaci. Yawwa. Ya isa a sauke shi. Malam kaki su. Malam kaki su. To, ni dai ni To, mun doki kwala na gaba duba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kwala sunanka daga ke kiran. Sunana Bashir Muhammad na kira daga nan Mulitara Kano. To Malam Bashir duniya na sauraron ka. Eh, Daga wani bangare? Ina wa Malam Fata. Izalatul bida wai kamata sunna. Da farko Malam Mamman da ke da Malam ina muku fatan alkhairi. Na godiya muke Allah ya saka. fatan Allah ya ƙara muku haƙuri da juriya da jajirce akan wannan aiki da babban aiki da kuka ɗauko muna taimaku fatan alkhairi. Na'am. A gaskiya Malam Mamu wannan ka ne wannan kolan ka riga ka gadi ba gaskiya yake nema ba tuntuni kamata ya ka sauke mana shi yana ya ci mana lokaci sosai fa. Iko Allah, na Dan ba gaskiya yake so ba, in gaskiya yake so gashi an buɗe littafi an nuna mai bangon littafi an buɗa shi an gani gashi kowa ya gani duniya ta gani. to ya karbi gaskiyar amma ya ki karba yana ta waye ya faɗa waye faɗa ai ko waye ya faɗa tun daga inda mun gane ƙarya yake ga shi fili an sa littafi ya ce babu an sa littafi kuma ya ce bai gani ba kuma daga baya dawo ya ce ba littafi kaga tun daga nan gazawarsa ta bayyana fili to amma kuma ya ƙiya karɓi gaskiya gani suna shigowa kawai su ɓata mana da lokaci ne daga abin da muka saurara su kawo da mu su mai da mu zuwa wani abu daban kuma Allah ya kiyaye Allah ya taimaki malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Muhammad. Na mai magana. Sunana Idris Ilyasu Idris. Ina maka fatan alkhairi. Ina kuma maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi. Ya yi maka tukwishi da aljannatul firdaus. Amin. Ina wa babban malamin mu malam lawal hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa aqalallahu umrahu Allah ya saka masa da alkhairi bisa ga wannan juhudi Allah ya tabbatar da dogaragan mu da shi akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi malam Muhammad ta kai ka dauka za ta fashe saboda irin yadda na ga ana wasa da ilimi wanda yake ba ahalinsa ba yana kokarin wato zuwa yayi jayayya da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu baiwa a gurguje malam Muhammad abin da ya sa na kira musamman wannan mutumin da ya sauka idan muka duba wato adrotul kharida shafi na hamsin da hudu kasansa za a ga inda wato ainihin aka tambaye shi sai wata jami. assalamu alaikum ana jin ka alaikum salam muna jin ka gani ke na'am aka tambaye shi aka ce wasu altu sayyidina radiyallahu anhu qabla an yakhbirni bi ulwi maqamihi hal balaga ahadun maqama Shehu Abdulkadir Jilani ba sani ba ko eh, malamin malam Lawal ya ga wajen saboda ya kai ni. Yawwa to haka shi yawwa shi Abdulwahid Nazifi yake tambayan Sayyidina radiyallahu anhu wanda kowa ya san wannan Sayyidina radiyallahu anhu shine Shehu Tijani kamar yadda ah, wato a cikin jawahir ma'ani Aliyu Harazimi yake mu'amalantar wannan kalma yake istimalanta akan Shehu Tijani. To nan shi ma haka ya tambaye shugaban su Shehu Tijjani akan shin akwai wani wanda ya kai martaban Shehu Abdulkadir Jilani to idan aka gangaro aka gangaro za a ji inda wato yake ta yin bayani yake ta yin bayani to gab da wato waɗannan baituka wato daga kan aufin musuli makanatun mahsusatin to sai yake ƙara masa bayani yake ƙara masa bayani har yake ce masa a abani Allahu fi sab'il masani wa hiya al-fatihatu ma lam nu'tihi al-anbiya'i wannan magana ce ta wato shehu Tijjani saboda mai rimahu Hizbul Rahim Umar Tuti shi ma ya kawo ta a shafi na ɗari hudu da goma sha uku cewa wa qala radiyallahu anhu wa azahu an nabihi a abani Allah fi sab'il masani malam ma lam nuqihi lil anbiya wannan magana ta Shehu Tijjani ce to haka ya ci gaba da cewa wa qala radiyallahu anhu ɗari hudu da sha uku akramakallah ɗari hudu da goma sha uku a cikin rimahu ma'ana ke da jawahir ma'ani ne haɗe da rimahu kenan darul fikr ɗari hudu da sha uku wannan magana ce da shehu tijani haka ya ci gaba da wa qala radiyallahu anhu wa bawa nabi inna allah ta'ala a'tani ma lam yu'tihi li ahadin min ash-shuyukh abadan wannan ma magana ce ta shehu tijani qablan minhu wujudan bila istihqaqi shay'in alayhi sai ce bal fi sabiq ilmihi qada bidalika sai ce alhamdulillah wa lahu al-mazid ash-shukri sai ce wa qawluhu ila akhir abiyat kaga wa qawluhu dinnan magana ce ta wa ta shehu tijani sai kawo ɗan nan baitukan bayan ya gama shi ya ce wa shafa shafahatihi aiban mm. wannan hidina ya ila man ya udi ila shehu dan domin shi ne ake ta zakalto maganganunsa sai aka ce radiyallahu anhu wa abahu wa ja'ala ala illiyina ma'awahu qawluhu fi ta'iyati sai aka kawo ala durotul bayda'i wayannan kalmomin gaba ɗayan su na shehu tijani ne mu shiga cikin baitin akwai shi ma shahi da zai tabbatar da maganar shehu tijani ne da yake da hmm. ma'ana ukubu ababu wujudi haqiqatan wa ne kudubun kubai a istilahin tariqa waye da awashi shi kudubun kubai ne shehu tijani domin a cikin wato a rimahu hizbin rahim ba na jawahir ma'ani ke na wanda yake haɗe da rimahu shehu umar ya kawo inda wato shehu tijjani a shafi na ɗari hudu da wato ainihin hudu ma'ana fasali ne da aka buɗe ake ambatan darajojin shehu tijjani ya ambaci cewa mukaminsa da sauran a wato ainihin kutubai to tamkar mukamin kutubai ne da sauran mutane amawa inda har yake kokarin cewa ruhin sai ke cewa ruhuhu ruhi wa ruhu sallam sai ce fa ashara sai ce fa ashara bi asbi'aihi asbabatu wal wusta ma'ana sai tijani ya ishara da yatsunsa guda biyu manuniya da dan tsakiya ake cewa ruhi wa ruhu sallallahu hakaza ma'ana ruhi na da manzon Allah kamar haka yake sai ce ruhu sallallahu tumiddu rusul wal anbiya yace ruhin manzon sallallahu yana yin madadi ga annabawa da da wato ainihin manzanni sai ce wa ruhi ni kuma yuhina tumiddul aqtabi wal awliya wal arifina min al azali ila al abad kaga wannan shi ma shahid ne da yake tabbatar da cewa shehu tijani shine qutubul aqtab to wa zai ce ana qutubu aqtabul wujudi hakikatan shehu tijani ne wannan duka shahid ne da yake tabbatar da wannan magana ta shehu tijani wallahi malam zuciyata ba karamin ta farfasa take ba daga wannan yazo yana wasa da hankulan mutane kiri kiri da abubuwa nan kamar hasken rana amma ka zo kana cewa wai eh, muna son duniya kaza kaza kaza wannan kuskure ne mutane su ji tsoron Allah in girma Allah mutane su daina wannan abu a daina wasa da ilimi in mutum ya san shi ba ahalin abin bane ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya koma gefe ga shahid ga shawahid nan da dama da suke tabbatar da wannan magana ta shehu tijani amma kawai mm. ka ya gaba ka ce wannan ba magana ta shehu tijani alhalin babu wani ilimi da kake kawo da zai tabbatar da maganar ka shi magana mutum ne ya fara magana aka ce baitinsa aka kara cewa wa kala ban aka ce ayi ban larabci ne ake nufi kuma ya kara fara shi wa shi shi wanda yake magana baya Allah subhanahu wataala ya samu dace abu na biyu mun gode eh, lokaci jazakallahu khairan ahsanallahu ilayk amin to shi kenan barin bari haka ko ko a haka ma zuciya na ta dan yi sanyi wallahi malam Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi da kara muku tauhidi da kara ku abin da akan abin da shi so da shi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum wa alaikum salam malam muhammad na'am me magana eh, sunana abubakar abdullahi da kaduna to malam abubakar muna jinka minti da yanka To na gode malama Ahmad kaga ranar aboki na Zayyana in da shi ne ba za a tsaya ana wannan ba saboda shi da gaske yake zuwa ya fito da gaske zai karɓi gaskiyar. Eh, amma kaga wannan kaga shi babu ya zo yana ta karkace karkace yana ta taɓa taɓa ya ma rasa kuma daga jin alamar shi babu wata magana ta ilimi babu wani abu ko bakin sai dai a jami'a mai fasara ai na so su kyale shi su ce to ija amma kaga sai ice wai shi ba shi ma da littafin ma a gurinsa kaga daga nan ma da an rabu da shi a lokacin nan ya zo ne kawai ya bata gaba ya bata baya wallahi ka san suna shigowa don a bata mutane lokaci su ba karatun suka zo ba kuma ba sa so a saurara aji to duk irin wannan su ba in ka kula da su malama Muhammad da Allah ma a daina sauraron su tunda babu wani mutum ma da ya ce bai da littafi ai kaga daga wurin ma kawai a kyale shi to ina wa malam barka da zuwa malam barka da ma ba hakuri ubangiji kuma Allah ya khairan Ubangiji Allah ya ƙara muku haƙuri, Allah ya ƙara muku tawadu, Ubangiji Allah ya sa domin Allah ake wannan abu, idan Allah ya shige gaba. Kuma ana su tuna wannan abu da ake yi wallahi ba ana yi don cin mutuncin wani ko don bata wani bane. A'a ana yin sa ne domin a gudu tare a tsira tare. Ba yadda za a yi misali ka ga mota za ta bige mutum, shi bai ganta ba, kai kuma ka ganta ka kyale shi. To in ka ganta ka kyale shi ka bige kana da alaki. To, ka samu matsalar network don wa. Mun je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na mai magana. Ana magana da Dahiru Muhammad Inuwa daga Adamawa State Mobile Local Government. To, Malam Taru muna jin ka wani bangare. Bangaren ahali sunna, izalatul bidiya wa ikamati sunna ba don alfahari ba. To muna jin ka. To Malam Muhammad ina muku fatan alkhairi ina mika gaisuwa na musamman zuwa ga shehin malamin mu. Na'am, Na'am, a ɓangaren Malam Muhammad a karon farko, na so abun da zan faɗa amma karshe ɗan ya mantar da ni akwai abu biyu da kake wanda yake min daɗi. Na farko wannan kira'an da kake sawa kafin a buɗe program nan yana min daɗi sosai sosai. Sai kalma na biyu abunda kake Eh abun da kake yawaita faɗan nan na cewa ikon Allah ikon Allah na yana min daɗi sosai. <laughs> to alhamdulillah wallahi malam Muhammad ni so da dama idan an soma program ban cika da damuwa in kira ba saboda in samu ilimi in samu abun da ake faɗa. Ah. To amma wani lokacin din sai ka kalla an faɗa abun da yana so sa maka rai sai ka ga in baka kira ba akwai shubuha a cikinsa. Na'am. abun da ya sa ne wannan magana Malam Muhammad na kira an ɗauke ni sai Allah ya sa ana jayayyan nan sai ka sauke ni ka kira maran kaki su. Oh, da sai ka dan tuna da ni eh ni ne a layi sai ka sake dawo da ni to amma Allah da ikon shi alhamdulillah na dawo. A gurguje Malam Muhammad ni dama abun da nake so in faɗa. akan maganan da kola na farko ya yi wanda aka fara ɗaukan shi a ɓangaren tijjaniya. Don a fahimta na kamar malam ya ɗan ɗauki shubuhanshin ɗin to la'alla fahimta na ne idan na faɗa ni ma kaga malam zai kawar min da shubuhan. Abu na farko duk da ni wancan satin da ya wuce Allah bai sa na saurari karatu ba, yake cewa malam kan cewa akwai wanda ya kira satin da ya wuce ya faɗa magana kuma malam bai ce masa ya kawo aya ko wani abu ba kuma ba a sauke shi ba. Abun da nake so ya sani domin in da shi buhan sannan duk wanda ya kira idan a bangaren ahalis sunna ne. burinsa ya faɗa abun da zai zamanto duk wani mabiyin ahali sunna ya kalla wa'anda 'yan bangaren ɗarika suke aikatawa ko suke yi. To haka zalika shi ma a bangaren ɗarika idan ya kira yana faɗan abun da ne yana fatan zai zama masa hujja saboda 'yan uwansa 'yan ɗarika su ɗauka. an sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ni kuma sai nake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam sharri saboda in ji wannan sharrin in guje mata to abun da yanzu malam yake karanta mana a cikin wannan littafin din abu ne wanda akwai sharri a ciki idan ka ji ka guje masa idan baka sani ba yanzu ka sani To yanzu idan ni na kira zan ba da misali ne akan daidai gwargwadon abun da na sani na fahimta na, amma wai sai ya ce malam idan ya ji an fara kawo wannan misalan din da maganganun in dai ba a akan topic yake ba a sauke mutumin din sai malam yake ce masa wai eh haka ne shi ma hankalinsa bai zo kan maganan ba. A'a ai ya faɗa fahimtansa ne in abun bai ce ya zo a littafi ko wani abu ba dole malam zai saurare sa to a bayansa shi kuma ba. bangaren kola da ya sauka na gefen ahali sunna ya yi maganan cewa kai malam muhammad idan wani ya zo a bangaren ɗarika idan yana magana idan an ji babu ilimi ko za a bude littafi ko ne abu ka sauke shi a shi ma bai fahimci wani matsala ba a fahimta na kenan idan mutum ba cin mutuncin malam yake yi ba ya gane cewa dole za a saurare shi na ɗan wani lokaci malam shi yanzu kamar likita ne za a iya kawo maka wani mara lafiya yana duka yana naushi dole ba za ka zuciya matsayinka na likita ba za ka masa allura za a kawo wani kuma zazzabi ne yake damunsa za ka tsaya shi ma masa allura to idan ya zo yana maganan nan ka bashi shi uzuri daidai iliminsa da fahimtansa ne kai za ka ga yaya abun da na sanin nan shirme ne za a saurari wannan a'a a bashi shi uzuri in dai ya zo da kyakkyawan zuciya insha Allah zai gane shi mm. abu na ƙarshe musamman a ɓangaren wa'anda suke ɓangaren ɗarika su fahimci wani matsala guda ɗaya duk wani na fahimta wanda zai kira a ɓangaren su idan sun ji kamar malami malami ne ko me zai sa musu shubuwa su gane cewa a ƙarƙashin harshensa shi ba addinin musulunci yake karewa ba kai tsaye abunda idan shehune sun faɗa ne ko na shirka ko na bidiya shi yake karewa su kuma wannan malam yana kare abun da ya zo a musulunci ne to su duba inda ake rayuwa malaman nan abun da suke karewa abun da suke samu a jikin mabiyansu ne a an yi mutuwa za a yi sadakan uku za a karba kuɗi za a yi bakwai za a karba kuɗi duk wani bidiyoyi suna karewa to yanzu an zo ana faɗan addini to sai su zo suna neman kare wannan abun ɗin to ku a matsayin ku na mabiya ku dinga amfani da hankali wannan addini ne idan mutum ya zo zai saka muku shubuha ku tsaya ku tantance in shi bai shigo da kyakkyawan zuciya ya ji gaskiya ya ɗauka ba kai ko baka da ilimi bai kamata a yi wasa da hankalinka ba to zan ɗan taƙaita a nan saboda na san akwai masu son kira da sauransu abun ne ya so sami rai har akan wanda ya zo yana jayayyan nan Allah ya ganar da su gaskiya mu ma Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya ya ba mu ikon ɗauka ina ma malamin mu fatan alkhairi Allah sa malam kuma ya tuno kan ire-iren shubohin nan in mutum ya kira a bashi uzuri ya bada misalansa wallahi ni nan da na faɗa batun gashin munkirin nan ban san tabbas ba saboda wani tsoho ne ya gaya min amma ga shi malam ya tabbatar sai a ce in kawo aya da hadisi in mutum ya zo faduwa yana ce in yas sai in ce ga wani naji ya ce in yas sai a ce in kawo aya da hadisi abun da suke yi ne wassalamu alaikum wa rahmatullah mun gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am da wasu nan daga nake kira Ina eh, Malam Muhammad suna na Yushau Bamba. To Malam Yushau Bamba wani bangare? Eh bangaren Ali Sunna wal Jama'a. Muna jin ka minti biyun ka ya soma. Sannan maka fata alkhairi Malam Muhammad kwana biyu. Muna godiya Allah ya saka. Eh, ina kuma kira daga nan kasan Ghana Salga. Ikon Allah, muna jin ka. Eh, ina gaida Malam lawan abubakar Allah ya kara mishi lafiya da imani amin amin amin Muhammad ni gaskiya dalilin da ya sa na kira shi wannan wanda ya sauka wanda da shi da malam kaki suke ke dan jayayya ya ba ta lokaci game da batun abin da shehu tijjani aka kawo cikin yakutatul eh, farida wanda kuma yana nan cikin ya yakutatul farida shi addurratul kharida shi yana musu yana cewa an kawo wannan baitin nan an kawo shi ne aka dangana ma eh, shehu tijjani dalilin shi kuwa saboda me ai wanga ababan, an taba eh, kafin ma zuwan shehu tijjani an taba karkatar da wannan maganan nan zuwa ga Sheikh Abdulkadir Jailani. To, gaskiya ya bar ni na rena da ilimin shi, da kuma ma yana ma yi kamar ma shi kamar talibin ilimi ne, amma abin da ya yi ga Malam Muhammad, abin kunya ne ga mabiyan tarikan Tijaniya. Ni tambayan da zai mishi ne, don Allah inda ya komo, da Malam Lawan ya tambaye muna shi, kafin zuwan Shehu Tijani, ba samu magabata da aka ce suka yi dawon sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaza tambani an samu ko ba samu ba to cewan kafin a haifi shehu tijani an samu wadanda suka yi wannan dawa ya hana shi shehu tijani kuma ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaza lama naman to in don an ce misali ma doki ma abdulkadir an taba an dora mishi wannan magana sai aka samu shehu tijjani shi ma ya zo ya claim wannan abu to menene abin jayayya nan ganga don abin da ya fadi ba batun ilimi ciki shirme ni da bata lokaci da bata ma talibai waɗanda suka zo su ji karatu su ji hujja su ji tauhidi sansa ya bata muna lokaci ne kawai malam muhammad saboda shi tambaya na ni dan kuma maimaita wai in an ce wani ya taba ya yi eh, claimin abu kaza ya hana wanda ya biyo bayan shi ko da shekara biyu ko uku ko dari ko dari fudu ko tausiya shi ma ya yi wannan dawa ne ai malam abubakar lawani ya kawo musu a abinda eh, eh, kafuran suka yi ai yahudawa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun taba haka nan to cewa domin yahudawa sun taba sun fadi ya hana cewa a ce su kafuran maka su ma sun fadi gaskiya wannan ga jahilci ne kuma wanga kame kame ne wo shure shuren da bai hana mutuwa so da shi yan ka su saka mai yanzu an waye waɗannan irin shirme ko ka bata mutane lokaci an wuce wannan level mun gode Allah ya saka da alkhairi gaskiya ya bata mu lokaci kuma abin da ya ba ilimi bane Allah ya kara maka lafiya Malam Muhammad sannan kuma da shi ma malamin mu Malam Lawana Allah ya kara mishi lafiya da nisan kwana. Isha Yusha ban ba. Mun gode Malam Isha. Mun je na gaba. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad barkanku da warhaka. Ina gaishe da kai ina gaida Sheikh Malam Abubakar Law sunana Mustapha Yusuf daga Kano mazaunin Abuja. To wani bangare? Eh, eh ina bangaren Ahlus Sunna. Muna jin ka Malam Mustapha Yusuf. Yawwa to abin da zan faɗa shine game da akwai wani kola da ya zo ya nemi kamar malam ya janye wasu kalamai da yi karkashin baitin da shehu ibrahim ya suke yake cewa mara'ani wa mai ne fi jannatul kulli bila butani sai sai malam yake cewa har kafiri ma sai gara malam a gurin ina aka samu a kalmar cewa har kafiri ma to sai na tuna cewa malamanmu suna gaya mana musamman idan wannan ya dawo malam su ko malam alkanawi da kuma akwai wani waki da ya faru a gane cewa akwai wani ɗaya daga cikin shehunan kano namu kano da ya rubuta littafi sai ke sharhi karkashin wannan baitin sai ke cewa ru'u ya tuhu magnamu wa a ƙarshe sai ce wa laura huka furu ma'ana ko da kafiri ne ya gan shi ko da kafiri ne ya ga shau ibrahim yas to shi ɗan aljanna ne shine a ƙarƙashin wannan sai wani shehu daga ghana bidiyo ɗaya na yana going viral sai yake cewa ya rantse da allah kuma in kurma ɗan aljanna ne yakubu ga wani ɗan aljanna ne a goyin ransu ɗan aljanna ne dalilin su saboda wannan baitin cewa ko da kafiri ya ga shehu ibrahim yes so da haka ɗan aljanna ne shi ne na kira nake ƙara karfafa malam magana da malam ta farko gaskiya ne haka yake a cikin littattafan su cewa ko da kafiri ya gan shi ɗan aljanna ne sannan kuma a magana ta biyu game da wani kula daga cikin bangar ahlus sunna da suke magana kan cewa idan a ringa sauke a yan uwa da suke zuwa bangaren dariƙa in ba za su yi magana ta natija ba to ni gaskiya har ko da ma ni na fi jin daɗi in an yi wani program in kowane irin program a isa idan aka ce yan dariƙa suna zuwa ko yaya ana samun gaskiya fa'ida sosai domin wannan tattauna da ake ko da ana gani wani na zuwa na tattauna ba ta ilimi ba to wani ta sanadiyar haka a wasu abubuwa za su ƙara fitowa na gaske abubuwan da ake yi kuma sannan idan aka ce ko ahli sunna ne ke zuwa ba program din ma ba zai ma daɗi ba sosai ba amma zuwan su koya yake gaskiya suna karawa wannan program din daɗi da kaini kuma musamman wasu daga cikin su suke zuwa su kirawo ba sa inkarin cewa komai Allah ne sai da su ce ai a mu ibn taymiya ya fito wasu a hakan sai su gane ashe gaskiya ne abin da ake faɗa ɓoye musu ake yi saboda mu muna tare da su dama muna tattauna akan wannan masail sai ce ashe gaskiya ne abubuwan da ake faɗa ahli sunna gaskiya ne saboda duk irin wannan mutum ba zai gane ba a social media Malam Muhammad sai in kuna tattauna da mutane dan a kowanne taɓa gaya mu ma yake so ashe abin da shi Muhammad Kabir Gombe yake faɗa da ashe gaskiya yake faɗa ba su gane ba sai yanzu kaza kaza to saboda haka ina gani a rabu da su ci gaba a rinka ba su lokaci kamar yadda kake musu alishi kana ba su lokaci fiye da mu ahli sunna saboda haka Allah ya saka alkhairi Allah ya saka malam da alkhairi Allah kuma ya ji dan Sheikh Jafar Muhammad Adam Allah su wani Allah alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Kola baka jin mu. To mu je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Wa alaikum assalam. Ana jina? Ina ji ka sunan ka daga ina ke kiran mu. Je na gaba. Je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Na'am da wa sunan ka daga ina ke kira? Sunana Kakis Ramadan. na dawo ne ka san wancan kiran ba kira na bane kada ka san kada ka sa mun shi a lissafi iko gaskiya wacce to waccan shigowar da nayi ai shigowa ce wacce wani ne ya nema shi aka yi kuma na ga tun da yana nema abin yanzu zan yi nawa to muna jin da maganganu muna jin da haka minti biyun ka ya so malam lawan yayi a farko akwai magana da malam lawan yayi akan magana Shehu Ibrahim da yace wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannatil khuldi bila buhutani hmm. wato ina so na ɗauko asalin maganar ne wato asalin maganar Shehu Tijjani shi ya fara ikirarin cewa wanda ya ganshi dan ɗan aljanna ne. Hmm. Kuma abinda da nake so na bayyana wa al'umma, da maganar Shehu Tijjani da maganar shehu ibrahim babu inda suka sa sharaɗi na sai ka zamto musulmi ko kana da imani balma an samu magana yankakkiya daga a sheikh tijjani na 'yan mota ya ce ko da kafiri ne zan hmm. kawo abubuwan dalilai na na farko shehu tijjani ya faɗa idan aka koma cikin addurratul khadida sharhi na Yaqutatul Farida wato aka koma cikin shafi na hamsin da hudu yace wa yashabuhu lisnaini ma'a yaumi jum'atin wa ma'ahu minal amlaki iddatu sab'atin likatabi asami man yarahu bi ruq'atin wa annahu min ahli jinani bi ru'yatin بدون الحساب والإقاب فهذه سرت بوراثة لكل خليفة yace wa yashabuhu litnaini wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ranar litinin da juma'a tun safe zai zo wajen Shehu Ibrahim Shehu Tijjani kai zai zo yana tare da Shehu Tijjani a tare da manzon Allah ma akwai waɗanda suke rako manzon Allah mala'iku guda bakwai wa ma'ahu al amlaki tare da shi manzon Allah wai akwai mala'iku guda bakwai iddatu sab'atin likatabi asami don su rubuta sunayen manyarahu wanda ya ga shehu tijjani ruku'atin a wata farar takarda wa annahu cewa wannan wanda ya ga shehu tijjani din nan a wannan ranakun min ahalil jinani dan aljanna ne bi ru'yatin kawai saboda gani ba komai ba saboda gani bi ru'yatin kawai bidunil hisabi ba tare da hisabi ba wal iqabi ko iqabi yace fa hazihi wannan martaba sarak ta yi na so bi wirasatin li kulli khalifatin duk wani halifa shehu tijjani to ta yi na so zai samu wannan martaba. lokacin da shehu ibrahim ya zo ya ga wannan baitukan sai cafke su yace tunda shi ma halifan shehu tijjani ne shi ma ga tasa sai ce wa man ni wa man yarani fil jannatil khuldi bila buhutani sai ce iz annani sabida ni khalifatu tijjani gaga ya faɗi dalilinsa kamar mai tambaya zai ce me dalilin ka shehu ibrahim da kace duk wanda ya soka wanda ya ganka ɗan aljanna ne sai ce iz anna ni khalifa Tijjani? saboda ai ni khalifa shehu Tijjani. kuma shehu Tijjani a baya ya faɗa ya ce in mm, wannan martabar za ta yi na so ga duk wani halifansa to kaga a nan wajen shehu shi shehu ibrahim ma sai da ya faɗa ma yake cewa kai rubutunsa ma in ka gani rubutun hannunsa idan ka gani to shi ma za ka samu shiga aljanna an gane ko rubutun hannunsa idan ka gani za ka samu shiga aljanna ba sai na kawo abin din ba to a wannan wajen shehu ibrahim da shehu tijjani duk a nan wajen ba su sa sharaɗi na imani ba to da babban shehu ya zo shehu tijjani a cikin mirwakul ushak yana nan littafi ne na shehu na shehu na shehu na shehu tijani yan mota sai ce wa ru'yatuhu yace kaga ganin shehu ibrahim fawzun kabirun wa maganamun yace wa Sa'adun lira'in sai ce laura ahu kafuru yace ko da kafiri ne gan shi yace wa ru'yatuhu kaga ganin shehu ibrahim fawzun rabo ne kabirun mai babba wa maganamun kuma ganima ne wa sa'adun daɗin kai ne shiga aljanna ne lira'in ga wanda ya gan shi sai ce laura ahu kafuru kaga anan wajen ya yanke mana ya fassara mana duk abin da suke nufi a baya kuma dama abin da suka faɗa a baya sun bashi ne a dunkule kowaye ya gansu sai nan wajen ya fito mana jawabi cewa laura ahu kafuru ko da kafiri ne ganshi to wannan shine abu na biyu da zan faɗa malam lawan Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka ma da alkhairi wato wannan karatun naka ya sa yan Tijjaniya da yawa wallahi wasu abubuwa da basu sani ba a littattafansu wallahi yanzu suke sani kaga waɗannan baitukan da na kawo jiya alad durratul bayda ika na jiki ma'una wallahi na samu call mutane da yawa sun kirawo ni tun na wancan satin kai da aka kawo mutane sun fi nawa waɗanda suka kirawo ni ba zan san adadin su ba suna kira na wayya aka yi wa'annan baitukan ba shehu tijjani ne faɗi su ba su ba su gansa a cikin littattafan ɗariƙar su ba kuma bayan waɗannan littattafan fa a wajen 'yan tijjaniyan muka je muka siyo su a kasuwa muka je muka siyo su a Dorotul Kharida shiri da ya gudu Farida ga wajen a ciki sosai wai amma duk ba su gani ba sabida ba sa karanta ne ba sa karatu littattafan nasu wallahi ba sa karatu ba sa duba littattafan nasu to hmm. kaga wannan karatun naka malam akramakan lawu wallahi zai zame musu bakan damiya na yanda za su dinga sanin menene ma a cikin littattafan nan wallahi da yawa malam sun kirawo ni kai a cikin waɗanda suka kirawo ni malam lawan hmm. wallahi akwai babban malami ne ba zan iya faɗan sunansa a nan ba Hmm. wallahi ya ce malam wannan wannan baitukan da ka kira ka karanto yana cikin shehu tijjani ya faɗa na ce wallahi shi ya faɗa haka na ce haka muhammadu nazifi ya kawo ya ce a ina na ce masa a cikin addoratul kharida na ce ai na faɗi shafukan ya ce zai je ya duba to har yanzu dai bai daɗa bugo min cewa ya gani ko bai gani ba hmm, hmm, to kaga wannan karatun wallahi yan tijaniya ku zo ku dinga sauraron wannan karatun na malam lawan Allah yana da fa'ida sosai za ku ƙara ilimi idan ma ba za ku yadda cewa waɗannan abubuwan taɓar gaza ba ne to za ku ƙara ilimi wajen ku san menene ma a cikin littattafan naku ai bai kamata mutum ya dinga ya dinga bin ɗariƙa ko kuma ya dinga bin wata hanya bayan bai san menene a cikin ba hmm. ya kamata ya kamata duk hanyar da zaka bi ka dinga tantancewa wannan hanyar ga matsalar ta ga kaza ga kaza yanzu wannan kolan da ya bugo ɗazu gani yayi abin yayi masa giringim a ce kamar shehu tijjani ya faɗi wannan to wallahi in yana bin karatun nan za mu karanto masa abin da ya fi wannan ma shehu tijjani ya faɗa abin da ya fi waɗannan abubuwan ya faɗe su ma waɗannan ba wani abubuwa ba ne wanda suke na na abin nan duk akwai su da yawa wallahi in suna bi duk za su samu ilimi da yawa sannan kuma akaramakan lawu malam Muhammad muna jin ka malaka akwai magana da malam lawan yayi akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah minti da ya malaka kiso kan cewa an tambayi Imamu Junaid akan tauhidi yace huwa ifrad ifradul huduthi anil anil kidami eh, ko eh eh wannan wannan nan barin kawo ta maganar ibn abdul hadi abinda take nunawa akaramakan lawo hmm. wato ibn taymiya ya kawo wannan maganar a cikin majmu'ul fatawa ya yi bayani dogo ba dan komai ba ya kawo ta ya kawo ta ne sabida masu alhululiya waɗanda hmm. suke cewa Allah yana sauka ya narke a jikin bawa, ya hmm. haɗu da bawa su zama ɗaya, waɗanda suke da da'awar cewa Allah yana ko'ina da zatinsa. To shi ne abin da nake so na fahimtar da mutane, idan ka ji Ibn Taimiyya yana faɗan wasu sufaye har yana yabansu, to irin su Imamul Junaidi ne. sayyidul mm. ta'ifa mm. abin da ya sa sabida a wurare da dama ibn taimiyya da ya kawo ya kafurta su ibn arabi waɗanda suke cewa Allah yana ko'ina da zatinsa kuma wannan aƙidar ta su ibn arabi cewa Allah yana ko'ina da zatinsa yana shiga jikin mutane ita ce dai abin da aƙidar shehu tijjani wanda shi ma ya faɗa yake cewa Allah yana ko ina da zatin sa haka Shehu Tijjani ya faɗa a cikin Jawahirul Ma'ani to shine a nan wajen da aka tambayi Imamul Junaidi akan irin waɗannan masu wannan mummuna aqidu aqidar sai Imamul Junaidi sai yake cewa huwa ifradul hudusi anil qidami yace fa bayyana annahu la budda lil muwahhid wajibi ne ga wanda zai kade ta Allah min at-tamyiz al qadimi wal khaliq dole hmm. ban tsakanin al-qadim da kuma al-khaliq wal muhdasi wal makhluq yace fala yakhlutu ahaduhuma bil akhar yace kada ya cakuda ɗaya da ɗaya ba a hada ba a cakuda Allah da abin halitta wa'ancan kuma su abin da suke kenan su cakuda Allah da abin halitta su ce duk ɗaya ne kamar yadda gashi ya kawo yake cewa akwai wasu suna cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibu fi kanisati yace to eh, eh. waɗannan yace su ne suke cakuɗa Allah da abin halitta a ciki idan dan ne gaggawa saboda na gana dan jima ibnu mm. taymiya yake cewa akwai waɗanda suke da aƙida ta cewa annal arifa arifi alwasila wanda yake wasil wanda yake wanda ya wusuli ila maqamil fana'i wanda ya kai maqami na fana'i la mm. yufarriqu baina haza wa haza baya bambancewa tsakanin Allah da abin halitta yana ɗaukan cewa duk abu ne guda ɗaya yace wannan ita ce aƙidar irin su ibn arabi da amsa da ire-iren su to kaga anan wajen shine dalilin da zaka ga cewa sufaye suke wa'ancan suka ce ibn taymiya yana musu inkari sabida ai su waɗanda suka ce ibn taymiya yana musu inkari suna bin tafarkin su ibn arabi ne sabida suna da aƙidar cewa Allah yana shiga jikin bishiya Allah yana magana da harshen bishiya kamar yadda Shehu Ibrahim ya faɗa a cikin littafinsa. Ya ce Allah yana kallama bilisani shajara. Kaga? To kaga Ibn Taymiyyah kuma yana cewa duk lokacin da zaka ce Allah yana shiga cikin wani abu har ya hmm. zance da harshen wannan abun to wanda yake da wannan aqidar kafiri ne. Loli ke. Dalilin da yasa zaka ga ana bambancewa. To ko hmm. da zaka ji Ibn Taymiyyah ya yabi wasu sufaye yana yaban irin su Imam Junaid ne irin su ah, a Sheikh Abdul Qadir Jilani di ya kawo su irin su Sahal ibn Abdullahi Tustari eh yawa eh si Abdullahi Tustari yana in na ibn Arabi wa yace su ibn Arabi da da makamantansu wa inid da'aw ko da sun yi da'awa cewa annahum min sufiya su sufaye ne yace ba ba sa cikin sufaye ahlul ilmi balhum bari dai suna cikin sufaye waɗanda suke almala'ida waɗanda suke mala'ida waɗanda suka ƙetare iyaka suka kai kafurci cikin sufancinsu wannan shine Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullah amin amin alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum alaikum assalam alaikum assalam kola sunan ka daga na ya kira Sunana Muhammad daga Saudiya Riyadh Malmalak. To Malam Saudi eh, Malam Muhammad muna jin kai insha Allah. Ina wa Malam Muhammadu fatan alkhairi ina wa babban malamin mu Malam Lawan Trayon fatan Allah ya kara lafiya da imani da ikilasi. Amin. Isa ya fan gidan hujja. Babu kame-kame, babu mintunan yaro ko ka kashe fitila ko ka gudu da kafarka. Eh, malam Muhammad, da Allah ina so ka tambaya mun malam, saboda ni ka gani sunana mai kwatance mu a tarbiyyar mu wa a kiran suna. To da Allah zan fara da mai riga habar kada Harisu Jos da Mansur Kedi mai gammo da Tamal Matu. To duk wannan abin da suke faɗa ɗin da wannan mutumin ya zo yake ta musawa ai ya je ya tambaye su yan tijjaniya ne su ko ba yan tijjaniya ba ne in gaskiya ne ai lokacin da ya shigo ma malam muhammadu ai kaji ma ya gai ya yi ma kirari ko ya yi sallama duka bai yi ba saboda malam ya masa allura kamar yadda ake faɗa saboda an mishi allura shine ya shigo a fusace babu gaisuwa babu komai kamar yadda wancan shi ma ya fito ya zo ya dinga magana na, baya da ya wuce ana yin magana ne akan hujja isa fm mu kuma muna ɓata lokacinmu ne wallahi muna jira tun kafin ma ku fara karatu in muna jira amma yau duk wanda ya hau wannan karatun wannan na ƙarshen na ƙarshe ƙarshen nan da ya ƙi karɓar gaskiyar nan yake ta walan keluwa da, da, da hankulan mutane ai tun farko ma malam muhammad an tambaye ka ka zo ka ce babu wannan a cikin abu ka je ka duba to shi shikenan an zo an kira malam kaki su ga littafi ya faɗa ka ce kai ba littafi hannunka wallahi tallahi in ma maganar gaskiya ne yadda mu da muke bin karatu kawai sai a sauke shi ran da ya je kawo littafi in bai gani ba shafi hamsin da biyar an faɗa zuwa hamsin da shida idan ya kawo falillah alhamdu a ci gaba in bai kawo ba to kaga ya tabbata shine makaryaci to shi yasa muke cewa idan an bar shi da malam suna yi suna yi su suna yankewa mu ba muna jin haushi suna yankewa ne. magana gaskiya to amma kuma akwai mabiya wanda su ba irin harkar karatu suke yi ba wannan ba maganar da ake bada wallahi ba wani ɗanɗanon ilimi da wannan mutumin ya zo ya kawo an baka aya an baka hadisi an baka maganar yahudawa kuma ga littafin malam muhammadu ka buga a shafi a shafin gidan hujja kuma an gaya masa ah, bai zo da hujja ba kuma ya tsaya yana ta wani eh, eh, zagaye zagaye zagaye zagaye ai wannan ba daidai bane mu muna jira muna fahimta muna karatu muna kuma ɓata lokacinmu amma duk dan mu fahimta ne amma mutum kawai sai hawa kuma sai zo ya ta zuba abin da ya ga dama kuma kawai sai a bashi tsakani da Allah kuma mu an ce gidan hujja gidan adalci ne to ai mu ma ahli sunna ne mu ma ahli sunna ne in dai gaskiya ake yi idan mutum ya zo da harka ilimi wallahi tallahi ana ganewa idan mutum ya zo da ba harka ilimi ba wallahi tallahi ana ganewa amma dai na waje na waje ko kallon kwallo kake yi wallahi na waje ya fi ko ciyawa na waje ya fi wanda yake ciki yawa in gaskiya ne dan girman Allah duk wanda ya zo ba harka karatu ba kar ma a bar shi da malam kawai a sauke shi ba wani ba wani adalci da za su kira ba yi musu ba Ba abin da ba yi. Karatu ne an fada Yanzu ni dai ina so Malam Muhammad ya je ya duba Harisu Jos. Harisu Jos ya karanta ma ya ce wallahi duk wanda ya ga ga wannan Jos ga wannan Jos ji Shehu Tijjani wanda ya ga Shehu Tijjani. Gawan ba ya ga Shehu Tijjani ba ya ce Shehu Tijjani ya ce gawan Malam. Unkurma naku na Ghana, unkurma, unkurma na Ghana. Aisha rubutu ya ce ya ga Shehu shi ma zai shiga aljanna. Yau Ibrahim. a duratul kalida a duratul kalida kuma an faɗa an karanta kuma ka zo ka dinga waiwaita ni yanzu ma wannan littafin ma ya kamata ne ka kira ma da alkanau Ibrahim din ka kira ma da alkanawi ya mutu bayani da kyau ya fi ganewa ko malam Anas. ai littafin littafin littafin malam alkalami ne wannan eh, sai sai su zo ta cikin karatu dan mun gode Allah ya saka da alkhairi maganan ka <laughs> maganan ka bai karewa muna godiya bari mu je na gaba <laughs> kaga na farko ya zo ya gama surutun shi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh hayakum Allah na'am hayaka Allah sunan ka daga nage kira na sunana Muhammad Sani ina jira daga kasan Jordan To Malam Muhammad Sani muna jin ka. Muna da kai kuma muna da malamin mu kuma malam kuma muna mai addu'a Allah ci yayi shi. Amina, Amina, Amina. Yanzu Aske ta bayyana. Na'am. To muna gan ana fama rusa da karatun malam kuma wallahi Allah bai bada wannan hanya. ci yawan Allah ne kawai. ko Allah. ya sa ka saurari wannan nake famar da ko masu tawana ko masu ce ba ba mun gode a bar muna namu suna suka yi su ta yi sannan kuma abin da da shi kadan ne gaskiya ne masu kira ta bangaren filan Filanci mu duka mun yi mun san yadda ta ce yana aka karantar da mu na, haka karatun yake ya san me shi lokacin na ce magana na ton cikin malamin shi na kan kuma ko da ma yamma ta tashi mana shi ya yi mai gaskiya zuciyan shi da hatin bai karban wannan ya same shi na shigowa yana shigo da haushi ni ko da takeici ina son ya bara fance shi kuma gaskiya an karta da shi kan kuskure yasa gaskiya masu shigo wannan ka ga laifin su karatu haka aka doke ta yasa shi mai shi gan kamar ya samu karatu ne ya ce ya zo ya yi mujadala da shi Sai bai san kamar abin aka shi na kuskure ne kan kamar fahimtar na haka abin take don wannan gan kamar gaskiya yana nan doce karatu nan na gan kamar na fance shi ne ashe fahimtar na fahimci na kuskure ne to me shi ya zo bai karban kamar kuskure ne domin tun malamin shi ya bada ne kamar abin da ce kai na gaskiya ne shi san ya zo yana so ya yi ya kare malamin shi ko da mai ya tace yana ka faɗi mai kenan yasa a yi kudu su kuma gaskiya shigowar su kuma na amfani fa sosai mm. ina bar kido na bayyana da kuma yadda suke sannan kuma muna malam addu'a kuma Allah ce ya malam malam da Allah ce ya shi muna godiya fa sosai da malam Allah ce ya shi da iyalin shi kuma baki da ya Allah ce ya yi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. To don wasu. Barkan mu da wani. Daga na muke kira. Kana magana da Ahmad Ghazali. To Malam Ahmad wani bangare. Ahli sunna. ina wa malam barka da wannan lokaci. Mene da dukkanin alkhairi Allah isa ka da alkhairi. Amin. Ni maka guda ɗaya ce kawai saboda mutane na san suna layi abin da nake so malam da Allah taimaka magana da yayi cewa magana ta Abdulkadir Jilani ce to abin da nake bukata Shak Malam a je a duba satin a je a duba littafin da ya faɗa a kawo wa mutane don a warware musu abin in tabbas ne za a gani kuma ma an ce littafin da yake magana yake cewa ya kawo ai an ce ɗalibin abdulkadir ne kuma an ce ma bisa haɗu da abdulkadir ɗin ba to amma a bar shi ma na abdulkadir ɗin ne sai mu ji sababin da ya sa shi abdulkadir ɗin ya faɗa a kawo mana dalilan a taimaka mana wannan aikin don a korewa ragowar 'yan uwa masu sauraro a duniya saboda kowa yana sauraron wannan shirin a wanke a bayyana mutane ga fa inda daidan yake ga inda abin yake aksin hakan yake wannan shine roƙon da nake wa Sheikh Malalon Allah ya saka mai alkhairi Allah ya taimaki shi saka alkhairi amin mun gode da Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad na'am sunan ka daga nake kira wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad na'am Sassan jiran hujja suna na Sabi'u Mande mai wusuli. To, Salisu Mande duniya na sauraron ka. Ina wa malam babban malamin malam lawal fatan Na malam na jinka. Muna ina ya babban malamin mu malam lawal fatan alkhairi Amin zakallahu khairan. alkhairi Amin. Da Allah malam insha Allah malam Muhammad. Na'am. Da Allah ni zaman irin wa'annan in tijjaniya don suka shigo ka kamar wannan bawan Allah da ɗazu ya bugo yana ƙoƙarin ya yi jayayya da malam da ko malam kaki su akan cewa babu waɗannan baitukan da malam kaki su ya jawo a cikin ainihin littafin Abdurratul Harira. Kaga da farko da ya zo ya ta ƙoƙarin ya ba wa Shehu Tijjani kariya akan baitukan gaba ɗaya babu su ma a littafin ɗariƙar Tijjaniya. to amma Allah ya sa yanda ta kama shi ta kira malam kashi malam kashi su kwana kira su ya ɗauka ya faɗi baitin da inda yake da shafin kuma yana faɗa malam ya buɗe baitin aka karanto masa duk da hakan ba yake bai yadda ba kuma ya ce da littafi a hannunsa sai da ji ka za ka buɗe pdn naka akwai littafi a hannunka kafin nan sai ya yadda yana yadda kuma mutum ya tabbatar da abun ya yadda a'a dole dai sai an ba ita wannan aƙidar kariya shi ne kuma sai ya sake ɗaukar maganan zuwa cewa kuma ai ba shehu tijjani bane ya faɗa yanzu malam muhammad malam ya ba shi misali a cikin ƙur'ani. kafuran da suka kafurta wanda kafurcin nasu ne jikoki da ƴaƴan nasu suka gada hakan zai hana a zartar da hukuncin kafurcin ga ƴaƴan jikokinsu ba zai yi ba idan mutum ya wani abu na kafurci sai ya bari ɗan shi ya je ya kwafa hannunsa ya ci gaba da yi cikin ma bi hana a kira shi ya yi kafuri ko ya shirka misali a sura tauba Allah ya gaya mana wannan Allah yake cewa wa qalatil yahudu wa zama ibn Allah wa qalatil nasara al masih ibn Allah sai Allah ya ce zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'un yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah an yufakun saboda haka a tafi ma a ce wai shi da abu Qadir ne ya fara faɗin wancan baiti to me yasa shi Shehu Tijjani ya kwafo ya tabbata a cikin littafinsa ya faɗa kuma ɗalibin sabbin ɗalibin nasu ya kafo ya faɗa kuma ya ce shehu tijamin ne ya faɗa to ya bi da baitukan kenan to saboda haka ita gaskiya ɗaya ce ina kira zuwa ga wannan yan tijjaniya yan uwanmu da su ji tsoron Allah in gaskiya aka faɗe ta a game da shehin su ko a cikin littattafan su su karɓe ta sai jike a kai abin da baka sani ba bai yiwa a ce dole sai ka san komai amma ya zo yana ajin ya ce bai da malam da Allah irin wannan in ya zo next time in dai har ka fahimci gashi kawai aqidar ce ba kariya ba gaskiya ce ne ma ba da Allah ka sauke mana yana yana bata mana lokaci wallahi mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi amin amin amin assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan wasu nan ka daga na ke kira na'am suna na Idris Ilyas Idris na dawo karo na biyu kasancewar wancan na yi kira ne saboda abin da shi wancan ɗan uwa Allah shirye shi yayi na kokarin nuna cewa wannan magana wata shehu tijjani ba ne na kuma yi kokari iya abin da Allah ya hore mana na fahimta na bayyana wa 'yan uwa abin da yake tabbatar da maganar shehu tijjani wanda na ga kamar ma wasu 'yan uwa Allah ba su ji abin da na ambata ba ne da har za su ji shubuha tana ƙara dawowa a gare su har ma suna buƙatar malam ya je wani bahasi wanda babu buƙatar wannan sati na sama ya zo ya ƙara bayyana. ai na ambata a gurguje cewa ita wannan magana idan mutum ya faru ta zai ga cewa ana nakalto maganganu ne na shehu tijjani domin tambaya a kai wa shehu tijjani akan wato matsayi shin matsayinsa ya wuce na wato ya kai matsayin abdulkadir jilani saboda dama shi abdulkadir jilani an ambata masa wasu abubuwa kamar yadda sun nakalto a cikin jawahirul ma'ani haka zalika shi ma umar rufuti ya nakalto cewa wato yana da wasu matsayi kamar yadda misali muka duba cikin jawahirin ma'ani a wanda yake da kitabun rima kenan fasal juz'i na biyu shafi na ɗari da wato ainihin hamsin da takwas sun ambaci wasu maganganu suka jingina wa shehu abdulkadir jilani da kuma sheikh zarok da ma wasu wasunsa inda suke cewa suna da kunfa ya kunu har ma suke kawo wani baiti inda dai suke bayanin cewa suna da matsayi na kunfa ya kunu to haka zalika shi ma mai rimahu ya nakalto magana ta shewa abdulkadir jilani inda yake cewa ya hatani ala rukubati kullum wali sai shehu tijjani yana yake cewa to wannan abin da shehu abdulkadir jilani ya faɗa yana nufin auliya wa asrihi sai yace amma ana fa ya hatani ala rukubati kullu kullum min al-azri ila al-abad ko wani abu makamancin haka yana isara zuwa ga to shi ya ma wuce na shehu wato abdulkadir jilani wannan magana in aka duba rimahu ma'ana jawahir ma'ani nan ne haɗar rimahu za a ganta shafi na ɗari hudu da hudu. To sun saba na kalto game irin wannan. To haka irin wannan ne aka faɗa a wato ainihin shi wannan littafin Adrosul Harida sai sai wato Ahmad Tijjani yake gaya wa ɗalibinsa yayin da ya masa wannan tambayan yake gaya masa wasu abubuwa da yake da shi wanda ma ya fi na shi Abdulkadir Jilani irin cewa Allah ya ba shi sababul masani wanda bai baiwa annabawa ba irin da yake isara zuwa ga an bashi wasu abubuwa wanda ba a taɓa ba mu wani shehu ba to sai ya nakalto wa'annan baituka wannan wannan baituka na shi shehu mai Tijjani ne sai aka ƙara cewa to wa min ai ban da kuma daga cikin wato hatu nasa hmm. karo na biyu kenan sai aka ƙara kawo wa'annan abubuwa to kaga wannan da aka ce wa misha hi kowa ya ji aka ce wa misa tsahati wannan hi din ko wa misha tsahati din wannan wannan ha'un din da mi ne wanda ya udu ila shehu tijjani tun da dama shine ake da kalto maganganun sa wanda ko kusa in dai akwai kanshi na ilimi ba wanda zai mai da wa'annan zuwa ga shehu abdulkadir jilani haka zalika na yi ishara zuwa ga wasu abubuwa a cikin baitukan ma irin su kutubul akatab babu wanda ya da shi kutubun kutubai ne sai sai wato ainihin ahmad tijani kamar yadda na kawo shawahi da suke tabbatar da wannan a cikin limahu ko maganganu a cikin wato ainihin a jawahir ma'ani in ka koma jawahir ma'ani shafi na ɗari da hamsin da takwas sun yi isara zuwa ga darajar da Allah ya ba a kutubul aqtab yake cewa wa ma akrama Allah bihi kutubul akatab an yu'allimahu ilmu ma qabla wujudil kauni wa ma wara'ahu wa ma la nihayata lahu wanda wannan ishara ce zuwa ga shehu tijjani shi yasa ma a cikin wannan baitin na azotar fa ya ce ana kutubu aqtabul wujudi haqiqatan ala sa'irul aqtabi qawli wa hurmati wara makamancin haka so wannan ina ga shi ma ce wacce an riga a warware ta a insha Allah ba wani bukatar a koma zuwa ga a ce har sai wani sati sai abin da yasa na kira yanzu mun gode mun gode mun gode Wani mamu ai ban yi magana na hawa ma ai. Wannan kawai kamar dan maimaci ne. To na baka sakan talatin yankuri. A'a. Subhanallah. To, to Allah ya sa mu dace, Allah ya saka da alkhairi Malam Muhammad. Malam malamin Malam kaki su Allah ya saka masa da alkhairi ya kara masa lafiya da imani ya ambaci wata kalma. Ka san da yake mutanen ah, sukan duk wata gaba da mutum ya ce ba zan faɗa ba saboda lokaci sai gaji sun ce ai ba haka bane ƙarya ne ko na makamancin haka inda ya ce Shehu Ibrahim in ya isara zuwa ga wanda ya gaza nan hannunsa ba, shi ma dan aljanna ne. To wannan maganar tabbas ya faɗe ta bai tukan su ne wa inna khututi lil anami sa'adatun falam yasqa yawma mar'ani wa haƙiya yake mm. cewa ina kuɗi lalle ka ga na hannuna lil anami sa'adatun ka dukkanin halittu gaba ɗaya to jin daɗin kai ne wanda kowa ya sani sa'adatun isara ne zuwa ga jin daɗi na lahira ma'ana shiga aljanna haka su fa suke imanin wannan kalmar. haka shi ma ɗaya shehu ɗaya bauchi ya fassara wannan magana da wa inna khututi cewa zanen hannu na sai ce falam yasqa yawman ba zai taba wato ainihin zama shafi ba irin dai abin da Allah ya faɗa a suratul layl cewa la yaslaha ila al ashqa zuwa ga jahannama to sai ce falam yasqa yawman marra'ani wa khatiya ta dai duk wanda ya ganni ko ya ga zanen hannu na to ba zai wato ainihin shiga wuta ba wanda malam ya kawo wato maganganu a cikin addu'atul harida ya kawo magana ta wato shi shehu Ibrahim Inyas wanda a akwai mashiganta a cikin wato jawahir ma'ani in aka duba jawahir ma'ani safi na hamsin da shida shehu tijjani ya ce wai manzo Allah sallallahu ya bashi labari yake cewa wai bi izzati rabbi wai manzo Allah sai da ya rantsuwa da buwayar ubangijinsa cewa yawmul isnani wa yawmul khamis lam ufariquka fihima wai da ranar da ranar eh, yawmul wa yawmul afwan da ranar litinin da ranar juma'a wai manzo Allah ya gaya masa cewa lam ufariquka fihima bana rabuwa da kai da kai a cikin wannan ranaku wa ma iya sab'atu amlakin tare da asali ma akwai mala'iku guda bakwai. To aikin waɗannan mala'ikun shine ya tuburan mala'ikatu kullum ra'aka ko kuma kamar yadda ya ambata cewa duk wanda ya gansa to wayannan mala'ikun za su wato rubuta sunansa a cikin wayanda yake yan aljanna kamar yadda ya ce wa kullu man yaraka fil yawmaini yaktubuna mala'ikatu ismahu fi ruqatin min zahabin wa yaktubunahu min ahli al jannati wa ana shahidun ala zalika wala'iku za su rubuta sunan wanda ya ga shehu tijjani a cikin wata takarda don zinari haka zalika ni kuma zan yi shaida akan haka to kasancewar shehu ibrahim khalifa ne na shehu tijjani to dama khalifa yakan gaji abinda wato ainihin shehu tijjani shi ma ya gada kamar yadda mai rimahu ya ambata daga cikin wani fasali da yake bayani akan cewa shi khalifa ne sayyidi muhammad al-ghali ya ambata masa cewa shi khalifa yana shehu tijjani anan ma har yayi bayanin waye khalifa waye mukaddami da ba karkasuwan mukaddamin kala kala duk yayi bayani saboda haka shi khalifa abin da ya kwaranya zuwa ga shehu tijjani shi ma zai kwaranya zuwa gare shi shi yasa shehu ibrahim ya ce dalilin sa na cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila butani sai ce iz annani khalifatu tijjani saboda ai shehu tijjani yayi da'awa shi haka ne to a matsayin na khalifa to shi ma khalifan shehu tijjani ne mawhibatu min ahmad al-annani wai manzon Allah ne ya musu wannan baiwa saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga wannan abubuwa na bid'a wancan kuma insha Allah ina ganin an an warware ta ba bukatan a sake koma zuwa gare ta Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi malam ya ku to jama'a assalamu alaikum jama'a mun doki kamar mutane uku mu ta saya ku yi hankuri assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na mai magana معك حمزة موسى من المملكة العربية السعودية تو حمزة موسى أنت تتكلم عربية؟ أي نعم. إيه نعم من المملكة العربية من مكة ولكن ولكن نحن نتكلم هوسة هنا أنا أتكلم الهوس لكن عندي اللغة ضعيفة فأظن الشيخ قد يفهمني في بعض لا آه، باس لكن النصائح او السؤال الذي اردت ان اساله تو موسى بالعربي شيخ لا باس ولكن نحن لا باس آه، آه، من الاحسن ان طيب، يحاول في ناس كثير لا يفهمون العربيه من الاحسن ان يحاول لان المستمعين احاول ان اتحدث معكم بلغه الهوس لكن كما قلت لكم ليس لي بلغه يعني اللغه اللي عندي ضعيفه جدا شيخ هاول قدر إمكانك حاول بقدر إمكانك لأن المستمعين اللغة الفصحى لا يفهمون اللغة العربية آه، إنما يفهمون اللغة المحلية اللي هي الحوسة اي نعم حتى لغه العربيه كذلك لدينا اللغه العاميه وليست الفصحى لكننا نحاول ان نتحدث باللغه الفصحى ما لم تفضل تفضل تفضل <laughs> جزاكم الله خير الشيخ آه، جزاكم الله خير وكتب الله أجركم وجعله في ميزان حسناتكم امين عندي تنبيه قصير من آه، ناحيه آه، المناظرين او اذا اردت ان تناظر بعضهم ففي بعض الاحيان ال الذي يتحدث يجاب نفسه بنفسه لكنك لا تنتبه لها يعني مثلا انا ما اظن قبل اسبوعين كنت تجادل مع احدهم يقول آه، وكنت تاتيهم بكلام الصوفيه والصوفيه يقولون والاجماع والاجتماع عندنا آه، الاجتماع افضل وهو يقول لك الاجماع وانت تقول له الاجتماع فالنصيحه التي اريد ان اقول لك انك تتركه الى ان ينتهي من كلامه ففي هذه اللحظه ياتي بجواب بنفسه يعني يجاوب نفسه بنفسه نحن نعم. نناظر اناس كثيرين من الشيعه وكذلك الصوفيه ايضا نتركهم في بعض الاحيان يجاوبون نفسهم بنفسهم ما شاء الله مفهوم جدا ما نعم هذا الذي أريد أن أنبهكم وجزاكم الله خير الشيخ محمد نقول معلم بلاري شيخنا كتب الله أجركم ونحن نتابعكم كل اسبوع وجزاكم الله خير بارك نعم. الله فيك هذه ملاحظه قيمه لكن بالنسبه لضيق الوقت هو الذي يجعلني احيانا اتداخل واناقش المناقش لا اتركه حتى ينتهي هذه لضيق الفرصه او الوقت الذي عندنا لكن لا باس ان شاء الله سنلاحظ وسنرائي هذه القاعده ان شاء الله في المستقبل Jazakumullah khairan jazakumullah khairan. Wai ya ka Malam Balarabe, Malam Balarabe mun sauke ka mun gode ikon Allah. Malam Balarabe ya ce waɗanda ke shigo suke tattaunawa dangane da eh, sufanci ko makoles eh, nan wai in ya samu musu lokaci a bar su kuma domin suna fito da natija. Malam na yi kuskure a gyara maganan. Eh yakan yana nufin ne idan muna tattaunawa wani lokaci na kan sa baki. idan mutum yana magana ya ce wai da za mu basu su kai ƙarshe wani lokaci su da kansu suna ba kansu da kansu amsa to daman abin da yake faruwa shine wani idan ka bar shi din zai tsallake wani abu mai mahimmancin da kuma ya kamata a ce an yi magana a kai gaskiya dai duk da haka insha Allah muna iya kokari mu ban mutum yayi magana in mun ga maganar tasa tana da mahimmanci amma idan mun ga maganar tasa ce kamar zai bata mana lokaci kuma ga ma amsa a cikin magana to wani lokaci sai mu rinka masa tsinkaye ka ce kaza ka ce kaza kuma da ita munazara yana daga cikin ɗabi'a ta yin haka din to na'am assalamu alaikum ikon Allah to ya sauka assalamu alaikum ina nan alaikum salam wa rahmatullah mama ana jina na ana jinka sunan ka daga na ke kira Masha Allah alhamdulillah sunana Abdulkadir Hussein. Mala Abdulkadir duniya na sauraron ka. Daga nan. Masha Allah. Ai ne ne mutumin farkon da na kira sai kamar network na bai bani dama ba aka sauke ni gaskiya yau da ban samu na shiga ba wallahi zuciya zai fashe. To muna ji. Sai na yi mafarki. Sai na mafarki da Malam Muhammad ina kira Isha FM. gidan hujja babu kame kame shi na mafarkin wannan Iko Allah hujjan ka muna jin ka yau ke ma zaka yi larabci al yawm nan natakallama arabiyya hina ala ala arabiyya <laughs> Masha Allah, Arabiya ka eh, Wani malam Balarabe ya zo ya sa ah. larabanci baki na yau, shi sa za ku ji. Balarabe ya zo ya zuba larabci, a yi ta zuwa, wallah mu ma ne mu ma muna so. Ta zuwa suna zuwa larabci, Masha Allah. na muna a gurguje ana ji na na'am ana jin malam lawan trayon muna maka addu'a sosai Allah yi wa rayuwanka arbaka Amin. kwana ya juriya ya baka karfi har ka sai wannan aiki Malam Muhammad Kema Allah ya baku hakuri. To akwai wasu abubuwa da yawa wato da na rubuta eh, wanda ba zan iya tattauna ko ba zan iya sokaci a kansu a yau su kare ba amma daga ciki waɗannan abubuwan da na rubuta shine kagan shehu tijjani da shehu ibrahim inyas a duk duniya babu wanda ko babu waɗanda suka rena manzon Allah wallahi kamar waɗannan mutane kaga shehu inyas da shehu tijjani saboda akwai dalilan da na rubuta zan kawo su yanzu. kan karatu kan karatu kan karatun da malam yi babu duk wani eh, da. Ai shi a kan karatun ne nake ce maka mama a kan karatun ne. To muna ji. Ka fahimta ai a kan karatun na ji malam ya ce ai shi tijjani ko da inyas ba su bar wa manzon Allah komai ba. Khususiya kaga annabawa kaga isra'i wal mi'rajin ga khususiya ne na manzo Allah amma shehu tijani gashi an ce shi ma yayi isra'i wal mi'raj kaga bai bar wa manzo Allah koi ba a wujin kenan muka wuce wujin kaga gashi na da video su da kansu suka ce shehu ibrahim matansa goma sha bakwai ka zo ka gwada a cikin musulunci ya halatta musulmi ya yi aure har matanka daidai daidai goma sha bakwai kaga shi ma ya fi manzon Allah ma ya fi manzon Allah aure kaga khususiya na manzon Allah babu shi bari in karanta wannan abin yanzu ku gani bari in karanta ku gani a cikin wato na khususiyar manzon Allah in ka yi wa manzon Allah kariya hadisi na inganta Bukhari da Muslim su wato wannan hadisi kuma mashru abin ga hadisi ne na wato mashhur kowa ya san shi manzo Allah yake cewa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar ko wannan wato hadisi ne ya ya shahara kuma ya sani Na shi haka ne? Haka ne hadisi ne mutawatiri. Yawwa alhamdulillah hadisi ne mutawatir kowa ya san shi kuma mashhuri ne duk almajiri wallahi ya san wannan hadisi. to ga shi tijjanin da ya zo wannan kususiya na manzo Allah na ga shi ma ga abin da ya fadi ga abin da ya fadi shi ma yace a fal falyatabawwa maq'adahu fi an-nar man iftara 'ala an-nabiy al-mukhtar كذاك مفترى على التجاني مقعده يكون في النيران غاشنا أتيك الدرة الخريدة wato juz'i na uku shafi na dari hudu da da da da abin nan da shida har zuwa abin da dari biyu shafi na dari biyu da shida zuwa dari biyu da bakwai shi nan shi ma ya sani wannan ya ce duk wanda ya yi wa shehu tijjani duk wanda ya yi wa shehu tijjani kariya to shi ma sai an sa shi a wuta shi ma ya nemi mazaunin shi a wuta a eh, shafi na dari biyu da takwas sorry shafi na dari biyu da takwas malam kana iya budewa ga shi kana littafi na ka kana iya budewa saboda mutane su tabbatar ga wannan magana a cikin addu'ar tsari ba shi ma tijjani wannan magana khususiyya ne na manzo Allah kowa ya shaida a duniya ce ba wani khususiyya na manzo Allah da ya saura shi tijjani bai da shi babu shi a duniya wanda muke cewa wallahi a duk duniya ba wanda ya rena manzo Allah kamar tijjani da inyas babu shi abu na karshe shi ne, akwai wani kolan da ya shigo a ina gani ahli sunna ya yi wasu maganganu ya yi kokari sosai amma akwai wani maganin da ya ce waɗannan mutane suka shigo tun da ba cin mutuncin malam ake yi ba a basu su yi magana wannan gaskiya ne kuma ya ce wai ya yi wani kwatance ce malam wato a matsayin likita yake kaga likita ana iya kawo maka wani ciwo wanda baka taba gani ba kuma yana buge-buge ana sai ka masa jinya ka samu hankuri ka yi hakuri ka yi masa jinya eh wannan gaskiya ne kuma wannan kone yanzu kama akwai wasu waɗanda wato suka yi rashin kiwon da aka kawo su ba su da lafiya a kawo su likita ya ba su magani likita kuma ya kasa karshe a tura su gida saboda bai samu warkewa ba ba su da magani ko a suna da magani amma sun yi saboda Allah bai kaddara ne ya samu lafiya ba na'am Na'am, na'am, lokacinka ya yi malam muna godiya za mu duba insha Allah. Malam Abdulkarim mun gode. Malam Muhammad. Na'am. Da Allah ka barin gama mana. A a babu babu. Saura ma sakan talatin kire ka yi hankuri. Subhanallah, subhanallah. A yi sakan talatin dai abin da ya saura a na dai ba zai iya ba, ba zai iya ba gaskiya. Shire mu bashi insha Allah sabon sabon sati. Amma malam ka duba wannan magana da na kawo shi duba na gani gashi har zan sa alama a wajen alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun da ka faɗa haka ne a cikin addu'atul kharida juz'i na uku shafi na ɗari da biyu da takwas da bakwai ne ɗari biyu da bakwai alhamdulillah saboda eh, kasu ce ai karya musu kaza kaza eh yace la takzibu la takzibu anin nabi وصحبه والعلماء النجب فليتبوأ مقعدا في النار من ابترى على النبي المختار سيتي كذاك مبتر على التيجان مقعده يكون في النيران هكذا هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ya shiga wuta wanda yi wa shehu tijjani kuma kare ya shiga wuta wa ina kuka samu wannan ina shehu tijjani manzo Allah ne ba manzon Allah ba ne. kuma abu na karshe wanda zai yi sauka a malam Muhammad saboda abubuwan suna da yawa amma abu na karshe shine a minti daya zan gama wannan ga shi Shehu Tijani da kansa ga Shehu Tijani da kansa yace wa laysa li ahadin min ar-rijali an yudkhila ashabahu kafatal jannati ba wanda ya isa ya kewa wato mutanensa almajiransa a aljanna eh in ji in ji shi shehu tijjani sai dai shi kawai cewa ana wahabi sai shi kawai hmm. sai ce wai walau balagu minan zunubi ma balagu ko da duk zunubin da za su yi duk babbar man da za su yi duk iskantin da za su yi a cikin zunubi in ji shehu tijjani zai sa su aljanna ka zo ka ce min wannan maganar da aka kawo cika duratul karida aka ce ala duratul baiba wannan ma gashi a gabana na gani ka zo kana karyatawa ka ce kaza kaza to ga wannan magana ya fi muni yace duk zunubin da zaka yi a cikin tarikar tijaniya in ji shehu tijani shi ya sa ka aljanna waye shi wannan duk zunubin da zaka yi fa shi sa kake gani a cikin tarikar tijani abubuwan da suke yi su zagi manzo Allah su zagi Allah su yi wasu abubuwa kai yana ba mutum mamaki musulmi zai yi wannan me yasa shehu tijani ne ya ba su wato wannan yace su yi su yi barna kuma ya ce duk wanda ya karanta salatul fati guda daya أن من ذكرها مرة lam tuktabu alaihi zambun sana ko zunubun sana duk wanda ya karanta salatul fatihi guda daya a cikin addu'atul kharidan ba za a rubuta zunubin shi ba duk zunubin da za ka yi ba za a rubuta ba gashi Allah na cewa la kaulin illa da illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗi a cikin baki ya fito bakinka Allah na rubuta ana rubutawa mala'iku Allah suna rubutawa hannun damanka da hannun hagunka wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun gashi nan Allah ya fadi amma kai ka zo kana cewa duk wanda ya karanta salatul fati daya ba za rubuta su ne shi ba kai wani ne ka zo ka gura kai kai kai wani ne mun gode kai wani ne mun gode Allah ya saka da alkhairi muna godiya dan wa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da wa sunan ka daga nake kiran Sunana Adam Tijjani ina kira daga nan Kaduna. Malam Muhammad ina ma fatan alkhairi. Muna godiya Malam Adam. Malamin mu Sheikh Malik Abubakar Trayon. Ina mai fatan alkhairi da nasara kamar ma yanda sunan ya ce Trayon. Ai Trayon ana nufin stupendous progress da turanci ko nasara. Aka. Ina mai babban nasara ya faru da shi ya rabbul alami ya kare mana shi. Amin. Ah, abin da nake daga ya abu shi ne. Na'am. abin da nake so na gaya a gurguje ne wallahi wallahi akwai wani doka ne da subhanahu wata'ala ya gaya a cikin Qur'ani wanda ni ma kaina ina tunawa lokacin ina karami na dan yi amfani da wa'innan dokokin da Allah ya gaya na yaudare amma ni ɗin dabbobi na yaudara ba wai mutane ba ina irin kiwon zabi ɗin ne ana ji na ko na muna jin ka malam assalamu alaikum assalamu alaikum faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala wala talbisul haqqa bil batili wa mm. taktumul haqqa wa antum ta'lamun ma ma yahudawa to mm. akwai wani abin da nake lokacin ina kiwo ne haka dabbobin sun saba da ni duk lokacin da nake so na yaye su domin in zuba wa insu sai in yi amfani da matakin nan da nake zuba musu dawa suna shiga wani sararin keji da na wanda na yayen su to lokacin da zan yaye su idan na zuba musu wannan dawan za su ɗauka kamar lokacin da na saba shayar da su ne na da ciyar da su abinci ba su san zan tafi da su kasuwa ba ne haka za su mm. su shiga su shiga suna shiga shikenan sai a mm. tattare su a tafi da su to dokokin da wa'annan a shehunan suke amfani da shi shine zaka samu sun yi yabo ma Manzala, Allah sallallahu alaihi wasallam wayansu sun yi tafsiri da sauransu amma a hanyan kuma a lokaci guda sun sun sa wa'insa hawansu sun sa son zuciyarsu da wa'insu abubuwa wanda suke gaya ilimi ne na ilham wanda Allah yake musu wanda nina rubuta poetry aljanu ne suke tsara ma mutum su sami a zuciya sai ya bayyanar da su ga mabiyansa ya ɓatar da su akan hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi to idan aka duba wannan ayan zaka duba suna suna gayan gaskiya amma kuma sai su haɗa shi da ƙarya to idan suka haɗa shi da ƙarya daga wannan ƙaryan nan ne tunda ka saba ga gaskiya sai kuma ka zo ka haɗa da naka to zai yi wuyan ganewa a haka ne ake samun mutane su ɓata su bi su su ce ai wane bare ya ƙarya ba shewa wane bare ya ɓatar da su ba shewa wane ba dole Allah ne mai wayi dole ne Allah ne mai kaza Allah ne mai kaza so saboda haka wannan gaskiya abin da zamu ce Allah da ya shirya da su su ƴan uwanmu ne shi Ibrahim Iyaz da Shehu Tijjani su ne baki idan ka cire su a cikin wannan islam din ka cire shehu tijjani ka cire shi shehu ibrahim inyas ka cire su gaba ɗaya za ka duba a islam ɗin mutum zai cika ibadan shi zai cika zikirin da zai ma Allah cikakke zai samu da talili da tasbihi ba abin da suka kawo duk wannan wuridin da ake cewa dama akwai su a cikin islam ba wani abu ba ne wanda kuma akwai wanda suka yi tijjidin su suka zo suka ƙara sabanta suka ƙara saba mutane wannan a kishin fiye da su a cikin ƙasashenmu na Hausa. So abin da dai za mu ce yanzu gaskiya Allah ya jagoranta wannan babban malaminmu da yake wayar mana da kai da kai kuma Sheikh Malam Muhammad kana burge ni sosai ta gurin sa littattafan nan kana aska ma mutane alhamdulillah mun gode ma Allah ba kamar sauran mutanen da suke buɗe tashoshi jahilai ba. bane alhamdulillah Allah ya hore ma kai ma eh, muna muna muna taya ku murna eh Allah ya tabbatar da ku akan wannan abun ya Allah Allah ya ɗaukake ku ya ɗaukake ku ya Allah ya Allah kar ya gaza mana ya Allah insha Allah ana yin nasara ga wanda kuma suke tuba suna koma kan hanya ba sai sun kira wanda sun gaya ba da yawa akwai su mun sani suna yana faruwa haka Allah ya ƙara shiryar da su ya tabbatar da su su ma haka ba dole sai sun fito sun gaya sun koma hanya ba ana samun nasara ana na samun nasara Allah ya tabbatar da ku assalamu alaikum To mun doki na ƙarshe insha Allah ko kusa da ƙarshe insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Na'am. Me magana? Ah, ana magana da dan uwa Abdul Qadir ne. To Malam Abdul Qadir salamu alaikum shi an jima. Awo da Allah Malam Muhammad da Allah da Allah minti daya. To gashi ne muna duba minti da yanka. yawwa malam malam a ah, malam lawan taron kana iya sa abin nan mark saboda wannan magana yana da muhimmanci sosai laisa li ahadin min rijali shi wannan magana da shi tijani yayi yana cikin shi a jawahir gashi a jawahirul ma'ani shafi na 405 wa shafi na 413 yake wannan wannan bayani jawahir jawahirul ma'ani darul fikir mai hada da rimahu shafi na ɗari hudu da biyar ne. Yau, ok, ok, ok, ok. Shafi na dari hudu da biyar, eh, shafi na dari hudu da biyar har zuwa shafi na hudu da goma sha uku yake wannan bayani, shi no na. Eh. To, ga ashe, yake walau balagu mina zunubi ma balagu, wa balagu mina eh, ma'asi ma balagu, na ana wahi hmm. ta ala kuma. Shehu Tijjani ya kofa eh, ku je ku yi shi zai sa ku aljanna. Ta Allah ku duba wannan. Ya ce wa laisa li ahadin minar rijali ay yudkhila kafata ashabihi aljannata gairi hisabin wala iqabin ولو عملوا من من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا sai أنا وهدي سيتي ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم wa daminahu sallallahu alaihi wasallam amrun la yahillu li dhikruhu wa la yura wa illa fil akhirati to shek ya manai yawa abin da shehu tijani yake cewa wa laysa ahadin min rijali bai babu ga wani daga cikin mutane ay yudkhila kafata ashabihi aljanna ya shigar da dukkanin ma'abutansa aljanna ma'ana almajiransa kenan bi hisabin ba tare da hisabi ba wala iqabin ba tare da azaba ba walau amilu min adh-dhunubi ma amilu ko sun aikata duk abin da suka aikata na zunubi wa balagu min al-ma'asi ma balagu kuma ko sun kai duk inda suka kai a wajen sabo illa ana wahadi sai ni ni kadai in ji shehu tijjani sai ce wa wara'a zalika kai bayan haka ma mimma zakara li fihim na daga abin da annabi ya gaya mun game da almajirai na wa daminahu sallallahu alaihi wasallam kuma ya lamunce mun abincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi Amurun akwai wani al'amarin da la yahillu li zikruhu ba zai yi in ambace shi ba wala yura wala yuqrabu kuma ba za a gan shi ba ba za a san shi ba illa fil akhirati sai an je lahira iko Allah to Allah satin nan na gani satin nan na gani malam Muhammad wannan dattijan mai ta malmatu ya ce duk ɗan tijjaniya baya baya zama a kabari da an binne shi ɗauke shi ake yi su ba sa kwanciyar kabari ana doke su a kai nan to ba san inda ake kai su amma ya ce aljanna yake cewa ake kai su kwarai aljanna ya ce su ɗan tijjaniya da an binne shi ɗauke su ake kuma ka san suna awar cewa su ba a yi musu tambayar kabari su mala'ika ma bai isa ya ce musu man rabbuka ba duk wannan ana gani suna faɗa Eh su mala'ika ma ya isa ya kalle su ma almajirin shehu tijjani mala'ika ya kalle shi ya ce masa wani man wani ma yana cewa idan mala'ika ya ce musu man sai su dake shi malam eh. wannan maganar kudi ma ba azaban kabari ba wato yan tijjaniya ba su jin zafin mutuwa gashi shi ma gashi nan Mm. zan karanta yanzu mm. shi Ahmed dan yana cewa wai yace wai kafani al-huduru ma'a ashabi inda mauti mm. malam zai fasara ko duniya ya ji eh ya ina ne shafi na nau ne yana cikin addurratul kharida duk ina daya shafi na dari da kamcin da ah, biyar yau dai malam muhammad mun dan saki mun wataya mun sauka daga <laughs> gaskiya gaskiya mutane sun suna gaskiya to kai da hamsin Eh duka duka na cikin karatu malam duka na cikin karatu eh 155 eh, da hamsin da biyar ko kace nawa shafi nawa ina daya eh juz ina daya da hamsin da biyar eh na bude 155 da hamsin da biyar Na ga ɗari da hamsin da biyar. Yawwa. yake kafanin huduru ma'a ashabi inda al-mauti wa inda su'alil malakaini fil qabr fil qabri mm. to barin dubo ko zan gan shi wannan magana kuma yana cikin al ahmadiyya kuma yana ciki mm. Shima dari hudu a mm. ma yana cikin wato ifadatul ahmadiyya li murid sa'adatul abadiyya shi ma yana cikin wato dari biyu da talatin da bakwai. Mu na farko. Adduratul tulkari. Eh mu koma malam yana da wannan littafi. Hmm. Ina so in ga wajen ne. Shi dari dari da da an mala ya gani? Eh dari da na ga dari da hamsin da biyar. dari da hamsin da biyar har zuwa dari da hamsin da shidda. kaga shi ya ce wai kafanin hudur ma ashabi inda almauti wa inda su'alil malakai ne fil kabari. kaga duk dan ka jani ya mutu kai baka ji mala muhammad bari yi magana da kai mala muhammad na'am ba ka jin su suna cewa yi mala'ika ya yi kadan ya tambaye su a kabari ba ba ka ji wannan magana ba eh watakila jahilan cikin ke fadi haka akwai jahilai ga abin a cikin littafi kuma kana ce jahilai mara muhammad kada ka daure su gudu ba. ga abin a littafi fa a littafi nike magana da kai ce watakila a <laughs> ah, to wanda ya rubuta littafi wanda ya rubuta shine jahili ko dai wanda ya fadi to kamar tambaya na don A'a, Malam Muhammad, sai mun koma tattauna da ke fa, sai mun koma tattauna da ke. To gashi nan, har Malam bai gani wurin da ka fari ba. Eh, saboda zan bi shi a hankali dai, shi yasa nake sa shaida. Na sa wani lokaci saboda gaggawa. Gaggawa ne gaskiya ne, amma gashi wallahi wannan magana yana nan. Eh. duk wanda yake da littafin ko ta ahmadiyya shi mai je duba eh, zaka Allah khairan sosai za mu duba a gode sosai malam muhammad muna godiya Allah ya saka da alkhairi dan wa zai iya dubawa insha Allah insha Allah to muna godiya assalamu alaikum eh, jama'a ku yi hankuri mun da sa'a nan lokaci ya riga ya wuce insha Allah gashi nan mun samu awa uku da minti uku Sheikh, ina ga muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi eh, musa mun sai nan insha eh. Allah she ka bar mu da kalmar ka na karshe ko kalmatai ne insha Allah she mu da sa'aya insha to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du abin da muka sake muka saba faɗa kullun shi zamu maimaita fatan mu shine Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Amin. Duk wanda yake neman gaskiya in dai da gaske yake Allah maɗaukin sarki zai bayyana masa ita. Kuma kada mu taɓa ruɗuwa da jin cewa wai muna kan daidai. In dai annabi sallallahu alaihi wasallama kullum zai rinka roƙon shiriya da kuma tabbata akan shiriya to wannan ko shakka babu yana nuna cewa ba wani wanda ya isa ya bugi kirji ya ce shi yana kan shiriya Kullun ka rinka roƙon Allah ya shiryar da kai kuma kullun ka rinka roƙon in Allah ya dora ka akan shirya kuma ya tabbatar da kai akan ta har zuwa mutuwa ga babban darasi nan kullum a cikin suratul fatiha muna karantawa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici kuma yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama ko da yaushe Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allah ina roƙonka shirya, ina ka tsoron Allah kuma ina tsoron ka kamewa ina tsoron ka kuma ina roƙon ka kuma wadata so da haka dai ya ƴan uwa masu albarka mu wanke zukatanmu mu yi karatu da mu fahimci addinin mu tsakani da Allah sannan kuma mu ci gaba da yada da'awa ta addinin musulunci don mu taimaki yan uwanmu don mu fahimtar da su gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da mu sannan kuma mu yi musu dukkanin abin da ya kamata na kyakkyawan mu'amala da kuma addu'a da fatan Allah maɗaukin sarki ya sa su gane. Wani mai hikima yana cewa la ta'ajaban an salikin kaifa na ja bal an halikin kaifa hawa bal fa'ajaban an salikin kaifa na ja. Karkai mamaki wabil aksi na cakuɗa baitin la ta'ajaban an salikin kaifa na ja bal fa'ajaban an halikin kaifa hawa. Karkai mamakin wanda yake kan turbar daidai ya aka ya samu dace a ka yi mamakin wanda yake kan bata ya aka ya kauce to wannan yana nuna mana cewa lallai lallai ita shiriya shiriya ta Allah ce kul innal huda hudallah kuma Allah madaukin sarki shi ke shiryar da bayi yan uwanmu waɗanda suke kan ɗariƙun sufaye su fahimta ba mu shine mu ci mutuncin wani ko mu muzanta masa ba amma da awar musulunci haka ta gada dole ne sai an tattauna dole ne sai an yi munakasha dan a fito da gaskiya dan a fahimce ta wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin kuma haka Allah ya ce li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana Allah ya sa mu dace malam Muhammad Allah ya saka wa kowa da alkhairi ne mana sallama wa salamu alaikum wa rahmatullah